Muhammad Nabi أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاد لوت شوال هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga garin maka zuwa madina shekara ta shekara ta da 1443 wanda wannan rana ta yi daidai da sha biyu ga watan mai haihuwar annabi isa shekara ta 2022 a wannan masallaci masjidu anas bin malik wanda majalisi ne na iyaye mata wanda aka saba karatuttuka a ciki mako-mako a ranakun alamis da juma'a munasabar da ta tara mu a yau shine munasabar murna da farin ciki na karuwar aure na ɗaya daga cikin 'ya'yanmu ɗalibanmu kuma ƙannanmu da Allah ta'ala ya ƙaddari yi musu ni'ima da gamdakatar Allah ta'ala sai musu baiwa na haɗuwar aure wanda insha Allah ta'ala muna sare gobe juma'a za a ɗaura wannan aure insha Allah wanda ya sa muka ga akwai bukatuwar mu haɗu domin mu tunatar da kawunan mu a munasabar wannan aure abinda ke da alaka da addinin mu na musulunci kai tsaye maudu'in karatunmu a yau ya saba da abin da aka saba ji ko aka saba gani ko aka saba tsammanin shi za a yi karatu a kai sau da yawa malumma Allah ya saka musu da alkhairi da mu ɗalibansu da muke biye da su muna yawan yin karatu suka game da haƙƙin iyaye akan 'ya'ya mu ce biyayya mu ce kyautatawa mu ce ya kamata yara su san girman iyayensu mu ce ya kamata kaza su yi musu kaza su yi musu kaza to mawdu'in mu a yau ne, shin su 'ya'yan ba su da haƙƙi akan wa iyayen wannan shi ne shine karatu, karatun shi ne haƙƙin ƴaƴan akan wane iyayen tunda an yawaita karatu akan haƙƙin iyayen akan 'ya'yan to akwai buƙatar mu san su 'ya'yan menene haƙƙin su akan wa iyayen su wannan shine mawdu'in mu insha Allah ta'ala kuma na sama muhadaran suna min huquqil auladi alal aba daga cikin haƙoƙin 'ya'ya akan wa iyaye ko haƙƙin ɗa akan mahaifinsa ko kuma a dunkule haƙƙin 'ya'ya akan iyayensu sawa'un uwa da wa da uba wannan shine mawdu'in karatun insha Allah Allah muke roko ya samu dace abu na farko wanda yake mai girma kuma muhimmi wanda ke zama ginshiki game da haƙƙin ‘ya'ya akan iyaye shine salahul fard nagartuwar su iyayen tukunna duk da muka yi maganan aure magana ne na wasu ɓangarori na bayin Allah wanda aka yi ƙoƙarin haɗa su bayan samun fahimtar juna da yadda da kowannensu zai iya zama da ɗaya da gamsuwa da cewa kowannensu ya yadda zai tsare ma abokin zamantawa haƙƙinsa lokacin da aka samu wannan karkatar aka sami irin wannan daidaituwar sai a ce to lokaci yayi da za su haɗu domin aure to kafin auren akwai buƙatar su lokacin da kowannen su ke inda yake shi kadai muƙaddara bari mu buga misali da su wa'inda za su yi auren sai mu ce lokacin da Muhammad yake gaban mahaifansa lokacin da Zainab take gaban wa iyayenta ana buƙatar salahul fard kowannen su ya zama salih haƙƙi ne na ɗan da za a haifa a nan gaba uban shi ya zama mutumin kirki haƙƙi ne na ɗan da za a haifa a nan gaba uwarta ta zama mai mutuniyar kirki domin tun daga nan haƙƙin yaran ke farawa nagartar iyayen ne manon salahul fard a lokacin da ba a san wa za a haifa ba ba a san adadin da za a haifa ba ba a san kalan da za a haifa ba ba a san irin maza ne ko mata ba wannan dole ne su bangaren iyayen lokacin da suke ɗaya su a gaban wato iyayensu su zama kowannen su fala ya zama na gari na kirki domin lokacin da iyayen suka zama na kirki shine ake sare su samar da 'ya'ya na gari wannan ka'ida ce zaunanniya da tuni Allah ya faɗe ta kamar yadda za mu ji a karatun dalilai na shari'a sun ambaci wannan da yawa abu na farko ubangiji ta'ala a cikin suratul tahrim yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum sannan sai yace wa ahlikum yace ya kuma su imani lalle ku dauki gabare ku dauki aniya na alwiqaya ba da kariya da tarbiyyarku ɗabi'unku imaninku halayenku mu'amalarku ku yi kokari ku kyautata ta ku tsabtace ta ta zama ta gari ku an fusakun ku tsare kawunanku sai Allah ya ce wa ahlikum da wane iyalai ɗan uwa masu girma Allah bai fara ambatan iyalai ba sai da ya ambaci tushen iyalan su waye tushen iyalan iyayen sai da Allah ya ce kai ka zama nagari ita ma matarka ta zama ta gari sannan idan kun haiku sai ku mai da ayanku su zama mai na gari domin Allah ya fara ambatan al'anku sannan ya ambaci mai al'ahal abubuwa biyu ya ambata a ayan kowa ya ji ko na farko shine mai al'anku sannan sai ce mai al'ahal kuma al'ahlu far'un min al mai asl ai su ahal da muke gani reshe ne na wayancan mene wato tushen wanda su ne mai iyaye shi yasa ta malaman gado a ilmin mira sukan kira iyaye al'asul sai su ce ma 'ya'ya alfar sukan ce ma iyaye al'asulul warid sai su ce ma 'ya'ya alfar'ul warid ne al'asulul warid tushe masu gado su ne al'abu wal'um to menene alfar'ul warid su ne reshe masu gado me kenan ‘ya'ya su ne al'abna walbanat ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mene mata kila jama'a muna fahimta so da haka haƙƙi ne na yaro iyayen shi su zama nagari tun kafin su san za su haɗu a matsayin ma'aurata da nassin alƙur'ani mai girma Allah ya ƙara faɗin wannan a wani wuri yake ce mana a cikin suratul tur walladina amanu sai ce wattaba'atuhum zurriyatuhum bi iman yace iyayen da suka yi imani sai ce sai kuma zuriyarsu suka biyo baya su ma suka zama wa masu imani idan muka kalli ayan Allah ya fara ambaci ya ambaci imani guda biyu imanin farko na iyaye imani na biyu nawa na zuriya tunda yake wallazina amanu sai ta me wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani kaga imanul awwal ana nufin imanul mai al'aba wal imanul sani ana nufin mai imanul zurriya imanin wa kenan ya'yan da aka haifa suna ka nan, ayat tana nuna mana khulasatul qawl shine ba a tsammanin samun imanin zuriya sai in iyaye sun zama mai masu imani ba a tsammanin samun salaha nagarta na zuriya sai in mai iyayen wato tushen sun zama su ne mene nagartattun sai su samar da 'ya'ya masu mene nagarta duka wannan yana nuna mana lallai haƙƙi ne na ɗa iyayen su zama nagartattu kafin shi a yi tsammanin nagartar shi ubangiji ta'ala ya ƙara gaya mana wannan a cikin soto ibrahim alaihi salam ce wallabi na sabarun tiga a rabbihim yace wayanda suka yi haƙuri ibtiga a rabbihim domin neman me yaddan ubangijinsu sai ce wa qamu suka tsaye da mene sallah ce wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar da gabin da muka azurta su sirran a boye wa alaniyatan da bayyane wa yad'una bil hasanati sayyi'a in aka yi musu mummuna sukan kuɗe da wa kyakkyawa sai ce ula'ika lahum uqbad dar wayannan su suke da gida na ƙarshen rayuwa wanda yake mai kyau wani irin gida Allah ya ce jannatu adnin aljanna ta ta dawwama sai ta yadkhuluna ha za su shige ta sai ta wa man salaha min abaihim ba su kaɗai za su shiga ba yace wa man salaha da wayanda suka zama nagari min abaihim nawa ne iyayensu sai mai me wa azwajihim sai yace da matayensu na aure sannan sai ta wa zurriyatihim da me da iyayensu mu kalla mu ga jerin da Allah yi. ya ce wa man salaha min abaihim aha wa azwajihim sai ya ce wa zurriyatihim wannan jerin ya nuna mana sai da aka ambaci mijin aha aka ambaci matar sannan sai aka ambaci ƴaƴan kenan Allah ta'ala yana nuna mana haƙƙi ne na ɗa iyayensa su fara zama mene nagartattu sannan a tsare shi ya zama wa nagartacce baya yiwuwa aka kawo mu gaɗa nagartacce a lokacin da iyayensa ba su da mene nagarta hakika abin yana kama da wahala sai dai kawai in Allah ya so a cikin hikimarsa sai abin da ake tamayi kuri'jul, hayya min al sai ya fitar da rayayye daga gawa, matace amma mafi abin da aka fi tsaron a gani shine nagartan iyayen yakan zama taki ne don samar da nagartan wane 'ya'ya. to irin wannan ayoyi suna nan da yawa wanda ubangiji ta'ala ya ambata wanda suke nuna cewa haƙƙi ne na 'ya'ya iyayen su zama nagartattu kafin a sare su 'ya'yan su zama mai nagartattu abu na gaba wanda shine salahul fard da muka fari haƙƙi ne na ɗa haƙƙi ne na 'ya'ya to haƙƙi na biyu na 'ya'ya shine istihbabu talabil walad wa du'a bi dhurriyyati salihah kar ka yadda ka haihu face sai ka yi abu biyu Shi ne, ka nemi Allah ya baka haihuwa domin baka hankali ba sai ka je ka haihuwa jaki kuna ji na ka roƙi Allah ya baka haihuwan kuma a cikin addu'arka ka roƙi a baka zurriya ta gari ba kawai abin da wasu suke yi ba idan suka yi jinkirin haihuwa waccan abokiyar aurenta ta haihu danginsu sun haihu ta fara samun matsala a wurin miji ya nuna nan da shekara mai zuwa shi ba zai iya haƙura da ita sai ta koma ta ce Allah ka bada koma waye wannan kuskure ne a cikin addu'a kuskure ne babba a cikin addu'a lallai a samu istihbabu talabil walad a nemi dan sannan wa du'a bi dhurriyyati saliha ai addu'a Allah ya bada zuriya ne ta gari wannan shi ma Allah ta'ala a cikin littafinsa mai girma alqur'ani ya nuna mana magabata ba sa addu'ar ɗa kawai sai sun jingina wata sifa sai sun ce ɗan ya Allah ga irin wanda muke so Allah ta'ala ya ba mu labari a cikin suratu wato Maryam yake ce mana hunalika da'a zakariya rabba a wannan ɗaki na mihrab annabi zakariya ya kira ubangiji da'a anan abi mana addu'a ya kira Allah da sunan roƙo lalika da'a zakariya rabba qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba yace Allah kai min kyauta na zurriya ƴaƴa tayyiba wanda suke nagari masu kirki masu nagarta lafiyayyu masu biyayya masu addini masu son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowa ya gansu zai dinga buga misali da su kowa zai so ya mu'amala da su in mata ne kowa zai so ya auri irin su ya aje a gidansa a matsayin wanda yake rai su haifa mai ƴaƴa annabi zakariya irin ƴaƴan da ya roƙa kenan malamai suka ce wannan aya ta kunshi abu biyu shine ya roki haihuwa sannan kuma ya roki irin abin da yake so a bashi tunda ya ce habili min ladunka zurriya nan kalmar zurriya haihuwa ce to kuma bai shiru ba sai ya ce tsayi ba ta zama ta me ta gari ashe haƙƙi ne na shiwa ban ji ba an manta karatun haƙƙi ne nawa na ɗa tun ba a haife shi ba a yi roƙo a kan shi kuma kuna ji haƙƙin ɗa ne tun ba a san zai zo ba a yi roƙo a kan shi uwa ta ce ya Allah ka bani haihuwa amma a ƙarshe ta ce me na gari uba ya ce ya Allah ina roƙonka ka bani ƴaƴa amma ya ce na me haƙƙin ƴaƴa ne ai wannan addu'a a kansu Allah ya sa jama'a kuna ganewa saboda muna yin kura-kure da yawa ka daina mamaki kira wannan addu'a ce ba ma mai da hankali a kanta ake ta haihuwan 'ya'yan da suke zama ciwon kai gawa ga iyaye kila in mun tashi kawai idan muka rufe mu yi abin da za mu yi don 'ya'yan su samu amma ba ma ce ma Allah a ba mu nagari sai mu ce a ba 'ya'ya sai mu ce a ba mu 'ya'ya ka kuskure kwarai Allah ta'ala ya ƙara ba mu labari yake cewa wallazina yaquluna ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سنة يا أبن جمه هب لنا من أزواجنا كما نكوتانا ما تاين أوري كما نكوتانا مني نما تاين أوري أزواجنا سيتي وذرياتنا da kuma mene ‘ya'ya kenan ko sai ta ƙurrata ayun wanda za su daɗaɗa mana rai wanda in muna zaune da su za mu ji daɗin zama da su ɗabi'unsu zai dinga ba mu sha'awa bin su ga Allah zai dinga samu mu ji kwanciyar mai hankali waje Allah lil muttaqina mai imama Allah ka sa mu zama shugabanni jagorori na masu tsoron Allah wannan yana daga cikin addu'an magabata kamar yadda muka faɗi haƙƙi ne na ɗa tun ba a san za a same shi ba a yi addu'an samunsa sannan a yi addu'ar kamanninsa ba'ana Allah ka bani ɗa sannan ya zama mai na kirki haƙƙi ne na yaro a yi mishi wannan Sadaka idan kika je ko ya je ko kuka yi ta abin da za ku yi don ku samu ‘ya'ya ba ku mai da hankali wajen yin addu'a ‘ya'yan su zo a matsayin nagari ba Allah na iya ba ku ‘ya'yan shi ya fi sauƙi ya ba ku ‘ya'yan don shi ba bukatar su yake ba shi siffansa shine lam yalid wala yulid mattakhadha Allah min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah na yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba Allah ta'ala bai da تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخيل الجبال هدا أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن بيدات يبقى الله أن يتخذ ولدا أتي ينادنا الله بايدنا tun da ke kike son ɗa to haƙƙi ne na ɗanki tun kafin a san za a samu cikin sama addu'ar ta zama ɗa kuma na gari kamar yadda muka ji annabawa sun yi wannan haƙi ne na yaro wajen yin addu'a a yi addu'an ɗa na kirki ɗa na gari Allah muke roƙo ya samu da shi haƙi na uku na yaro addu'a bil baraka can ka roƙi kuma ka ce na gari to kuma ana so har yanzu ka ƙara a cikin addu'an ɗan tun ba a same shi ba ya zama kuma mai albarka kar ya zama fitinanne ko ta zama fitinanna kar ya zama masifaffe ko ta zama masifaffa kar ya zama ɗan ta'adda kar ta zama ‘yar ta'adda kar ya zama mara kunya kar ta zama mara kunya kar ya zama wanda zai gallabe al'umma ko ta gallabe al'umma ka yi addu'a Allah ya baka ɗa mai albarka ba kawai don ke jinkirin haihuwa ba sai ke ta cewa Allah ɗa Allah mene maka Allah ɗa Allah ɗa ka yi kuskure sai ya baka ɗan in gira ma wallahi sai baka yan uku wallahi amma dukansu ba mai albarka ɗaya ya zama kidnapper ɗaya ya zama informer ɗaya ya zama amroba ayan tafi ko wannan ya zama yahu waccan ta zama shugaban gidan karuwai wannan ta zama shugaban gidan luwaɗi shi ya fi mai sauki kuma ya ne ga suna ya ne amma ba albarka ta tare da su su da lokacin da kike neman yayan ba ki roƙi Allah albarka ba jama'a kuna gane haƙƙin yara ko hakkin su ne sannan za a roƙi Allah ya bada su a roƙi Allah ya bada nagari kuma masu albarka ina muka ga wannan ƙur'ani ya koya mana ubangiji ta'ala yake cewa annabi ibrahim alaihi a cikin suratu safat ya zo yana addu'a sai yake cewa rabbi habli min as-salihin rabbi habli fassaran ayan ita ce rabb ya ubangiji habli kai mun kyautan ‘ya'ya amma ‘ya'yan minas salihai daga cikin ‘ya'ya na kirki na gari masu albarka Allah ba kowane ɗan za ka bani ba mai albarka nake so ya Allah ma'ana Allah in ba za ka bani ba ba za ka ban mai albarka ba tamkar yana nufin Allah ka shi. Allah ka ka bani wanda zai zama mun matsala ka bani mai albarka su ka hakkin yaro ne a yayin da iyayensa ke addu'an neman shi sai addu'an Allah ya sa a samu mai mai albarka jama'a ita kalmar albarka wani abu ne mai faɗin ma'ana yana ya zama malami wanda duk al'umma za su amfana da shi tambaya yan najeriya sun amfana da malam jafar kun ga albarka ke yan najeriya sun amfana da malam awwal albani kun ga albarka yan najeriya suna amfana da jeka sani umar rijiyar lemu kun ga albarka don Allah mata kuna amfana da malam daurawa kun ga albarka kun bayyanci magana na mu dawo wata albarka albarka yana da fadin ma'ana kamar yadda na faɗi yana ya zama ma'aikaci wanda ƙasar da yake za ta amfana da shi yan najeriya na amfani da amfana da malam aliyu isa mi ana amfana da shi bari sanar da kowa abin da ba ku sani ba ƙasashe masu harkar ilmin intanet wanda suna da wata cibiya guda ɗaya da take haɗe su najeriya na daga ciki ƙasashen duniya suna daga ciki malali lissafin jami'a matsayin shi na minista na wannan hukumar na information yana da alaƙa da wannan cibiyar ma za a yi taro a ƙasar switzerland ƙasar switzerland dukkanin wakilan wannan cibiyar duk duniya wanda an ce suna da wakilai karanci ba su gaza mutum 600 ba ko fiye da haka jama'a za a yi taro a ƙasar switzerland sun zaɓi malam aliyu isa fantane daga najeriya ya zai ciyarin ɗin kujerin ya zauna a kan kujera a matsayin shugaban da zai jagoranci zaman na duk duniya kwanan nan bai sauka kujerar tafsiri a watan ramadan yanzu shi zai ɗare wata kujera ta duk duniya gaba ɗaya yanzu abin da zai je abin da suka faɗa suka ce yana daga cikin wakilin da ya fi kowanne amfanar da duk duniya akan wannan ilimin suka ce sun zaɓi a hau kujerar ne saboda baiwar da Allah ya bai jama'a wannan baiwar albarka ce uwar mala aliyu isa fantani ba ta yi asara ba kun ji abin da ake so in ka tashi roƙon ɗa haƙƙinsa ne ka ce Allah ya baka mai albarka magana kawai a baka ɗa ba shi bane ce ya Allah in za ka bani bani mai albarka kuna fahimtar magana na ku kalle shi ya amfanar da duniya da alkur'ani ga alkur'anin da yake dauke da shi yau ga irin matsayin da yake da shi wannan misali ne akan albarka ya kamata mu gane wannan da kyau misali ne akan albarka so da ka kin tashi roƙo haƙƙi ne na ɗanki kin samu ciki ne ko kafin ki samu ki dinga addu'a Allah ka bani ɗa na gari in zaka bani ka bani mai albarka sai eh, ya baki malami mai albarka ya amfani kowa ya baki masani mai albarka ya amfani kowa ya baki sarki adalcin shi ya baibaye kowa kowa ya ji daɗin mulkinsa ya baki ɗan minista ya amfani kowa ya baki gwamna ya amfani kowa ya baki manomi ya amfani kowa a watan ramadan a ƙasar sokoto akwai wani manomi kuma mai sai da hatsi wanda aka nuna shi da na rike sunan shi da na gaya muku ya fito da buhunan masara da buhunan shinkafa da buhunan wake da ya zo ana sai da shinkafa naira ɗari bakwai da nawa da hamsin ya ce shi dukkanin shinkafan da ya fito da ita daga rumbunza ya ce a dukkan masu saida ta a kasuwa saida ta naira ɗari hudu kun ga manomi kuma ya amfani al'umma sai ya je bangaren masara ya sa kuɗin sa ya je bangaren wake kowanne jama'a sai da ya maida ta rabi ya ce tun daga farkon ramadan har ƙarshen ramadan kun ji amfanin albarka ko kun ji amfanin albarka ku idan kina yin addu'a Allah ya baki ɗa baki ce mai albarka ba shi yana iya zama a lokacin da wani ya yi noman ya tara shi ɗan sai ya zama ɓarawo shi ko kun bayyanci bayani na maimakon shi a amfana da shi ban ji ba sai cutar saboda shi ba addu'a albarka a kan shi ba so muna da gyara kwarai wajen roƙon Allah ya bamu 'ya'ya mu dinga cewa ya bamu masu mene ya bamu masu albarka jama'a kuna ganewa haƙƙi ne nawa na 'ya'ya? ba na iyaye ba haƙƙin ɗan ne tun bai zo duniya ba ka roƙi Allah a kan shi domin idan ya zo ya zama ba mai albarka ba in an je gaban Allah ma zai yi sabi da kai Allah dai ce addu'an da kai mun ne ka ce in baka ɗa kawai baka ce in baka mai albarka dan da ce me yasa ka lalace ce iyayena ba su addu'a mai kyau a kaina ba amma kuna ganewa kuwa saboda akwai iyayen da Allah da ya kyauta muna tsoron wannan hisabin gobe kiyama tsakanin ƴaƴan da suka lalace da iyayen da ba su addu'a albarka akan ƴaƴansu Allah ka shiryar da mu Allah ya kara ba mu labarin Annabi Ibrahim alaihi salam har yanzu a cikin suratul Ibrahim yake cewa wajnubni wa baniya an na'budal asnam addu'a yake addu'an albarka yace ya Allah da ni da ƴaƴana kai mana albarka ka nesanta aqidar mu Allah kada ka bar mu mu bauta ma gumaka kar ka bar mu mu bauta ma waninka kar ka bar mu mu rike aqidar da ba taka ba ya Allah kenan tun kafin ki samu ciki ki ce ya Allah ka bani ɗa na gari Allah ɗa mai albarka ɗan da zai tashi akan aƙidan manzon Allah da sabon manzon Allah ya mutu akan aƙidan manzon Allah da sabon manzon Allah sai a ji a baki ɗa Allah ya sauwake ya zai zama mai albarka ba ƙidar da za ta zo karshen ta sai ta yi sanadiyar ki? ko ta sanadiyar mutuwar baban ko ta sanadiyar lalacewar dangin gaba daya kai abin bakin ciki ka yi fada kana halu sunna ya tashi bai da sana'a sai zagin sabon manzan Allah kai abin bakin cikin da ya kai wannan babu ko ya tashi bai da aqida ta kare ta hadisan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan musiba ne to akwai buƙatar mu dinga addu'a akan albarkar ƴaƴaye har yanzu Allah bai bar gidan Annabi Ibrahim alaihi salam ba cikin suratul baqara Allah ta'ala ya gaya mana lokacin da Annabi Ibrahim ke ginin Ka'aba tare da ɗansa annabuwa Ismail bayan ya ce wa idh yarfa ibrahim alqawaid min albayt min wa ismailu an kai inda aka kai sai ya ce rabbana waj'alna muslimain laka ya Allah da ni da dana Ismail ka sanya mu masu miƙa wuya gare ka musulmai milaka sai ya ce mai kuma wa min zurriyatina haka ƴaƴan da za mu haifa nan gaba da jikokin da za a haifa ƙarƙashin mu ka sanya su suma muslimatan laka su zama masu me masu miƙa wuya gare ka masu musulunci gare ka kenan daidai ne tun ma ba a ta ƴaƴan ba a yi addu'a Allah ta'ala ya ba mu ‘ya'ya musulmai masu miƙa wuya ga dokokin Allah masu miƙa wuya ga dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka wannan misali ne a gidan annabawa ku duba annabawa ba su ne masu tabbas amma su karan kansu ba sa addu'a a ba su ‘ya'ya sai sun jingina sifan nan na mene na gari kuma masu mene masu albarka in har annabawa haka suke ina ga mu wajen yin addu'a kawai sai mu ce a bamu mu ‘ya'ya ba mu ce masu nagari ba ba mu ce masu mai albarka ba Allah zai iya bamu mu ‘ya'yan nan muka ji labari a wani gari da ba sai na faɗi ba mace ta haifi mai ban ji ba jaki ka sani ko wajen addu'a ne aka yi kuskure ka sani kuma ba yadda ta iya haka aka aje jakin gashi nan kuma yan jarida suka zo yan bin kwakwaf suna mai suna hira da ita ke aka kika haifi jaki me ta ce tun da sun samu cikin nake jin daban ba iri ne da na saba samun ciki ba ba yadda nake jin sauran ƴaƴan a cikin mahaifata ba ce to yanzu kin gamsu da abin da kika samu ce ya na iya haka Allah ya bani na kuma gode to in ma bata gode ba ya za ta yi ana nan dai Allah ya taimake ta kai ya zama mata abin surutu Allah ya karbe shi cikin hawan da dama ku dinga addu'a kuma ku dinga addu'a ku ce masu albarka kar a haifi wanda zai kashe ki annabi sallallahu alaihi wa sallam mun koma wurin shi yanzu hadisi ya tabbata cikin bukhari ingantacce akwai anas ibn malik wanda mamansa ita ce ummu sulaim tunda annabi ya yi jira ya zo madina ta dauko shi ta ba manzo allah kyauta a dalilin babansa ya tafi baya son musulunci ta ce ban yi tarbiyyar yaran nan dole in mika shi hannun wani ya tarbiyyar shi sai ta ba manzo allah fasara annabi ya dafa shi ya masa addu'a ya ce allahumma aksir ma lahu allah ka yawaita dukiyan anas yace wa waladahu da 'ya'yan Anas yace wa umrahu yace da rayuwar Anas shekarunsa kai yawaita ta sai yace wa barik lahu fi ma a a'taitahu mahallu shahid wa barik lahu kun ga annabi bai takaita da cewa a bashi kuɗi a bashi ƴaƴa a bashi shekaru a sayo shiru ba me yace a ƙarshe wa barik lahu fi ma a a'taitahu ka sa masa albarka cikin duk abin da ka bashi kenan ba ƴaƴan ba ne aha ba dukiyar ba mene ba rayuwar ba mene to kun ji inda gizo ke saka wannan hakkin yaya ne gaba ɗaya ba sai kin samu ciki ba tun kafin ki samu ciki ki dinga wannan addu'a Allah in zaka bani yaya ka bani na gari kuma wasu albarka gashi na manzo Allah ce ma'ana tun yana yaro bai aure ba yace Allahumma asfir malahu wa waladahu wa umrahu yace wa barik lahu fi ma a'taitahu ka sanya masa albarka cikin kyautar da ka bashi sadaka yan masu albarka haƙƙi ne na 'ya'ya mu roƙi Allah ta'ala ya ba mu 'ya'yan kuma mu roƙe shi ya ba mu masu me ya ba mu masu albarka Allah ya ba mu labari game da Annabi Zakariya alaihi salam Allah ta'ala ya ce mana shi zakariya ya roƙi a bashiwa ban ji ba a bashi haihuwa ko ko bai roƙa ba suratul anbiya ta bada labari suratul maryam ma ta bada labari Ƙarshe cikin addu'a annabi zakariya ya ce ka bani da kuma sai ya ce waj'alhu rabbi ne radiyan malamai sun fassara radiyan cewa ya Allah ya zama dan kai ma irin wanda kake so ka san ko duk dan da Allah ke so ai dole ya zama mai albarka dan irin wanda kake so ya Allah radiyan irin wanda ɗabi'unsa zai dinga burge ni ni babansa haka Zakari ya yi ce irin wanda al'umma za su ce madalla da irin wannan yaron su daga haƙƙi ne na 'ya'ya tun kafin a same su a yi addu'a game da samun su kuma ya addu'an irin yadda ya kamata su kasance su zama masu nagari kuma su zama masu mai albarka Allah ya ba mu labari a suratul ahqaf ake ce mana wa insani bai insana dai yi mai ihsan sai ce hamalatu ummuhu kurhan wa wadatu kurha sai ce wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra sai ce hatta idza balaga ashuddahu har lokacin da ɗan ya kawo karfi wa balaga 40 sanatan shekaru 40 qala rabbi awzi'ni yace ya Allah ka bani dukkanin dama ka bani lafiya da dama da karfi da wadatan da za ta sa an ashkura ni'matak in gode ma wane ni'maka ni'maka sai ce wa ala walidai da wane iyaye sai ce wa an a'mala salihan tarda Allah ka bani ikon aikata aiki na gari wanda kake so sai ce mai a gaba wa aslih li fi dhurriyyati Allah zuriyar da zaka bani ka sa ta zama ta gari ko kalla addu'a fa yake yi tun bai samu zuriyar ba amma me yace wa aslih li fi dhurriyyati wannan shine mahallu shahid hakki ne na 'ya'ya tun ba a same su ba ai addu'a Allah ya bada su su zama na me nagari ce wa fi dhurriyyati gudun kada Allah ya bashi ba nagari ba sai ce inni tubtu ilai Allah in yi laifi na tuba Allah in nayi zunubai na tuba sai ce wa inni minal me musulmi, kuma na miƙa wuya gare ka me Allah ya ce a gaba sai ce ulaika me alladina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu ita irin su ne muke amsa kyakkyawan abin da suka aikata sai ce wanda wasu ne an sai atin kuma kura kuransu da suka yi mana wanda suke tsoron kila in ba mu yafe ba mu jarabce su a 'ya'ya to tunda sun yi roƙo sun tuba to wanda wasu an sai atihim za mu yafe musu me zunubansu su mai me makoman su sai Allah ya fi ashabil janna za mu sa su cikin aljanna za mu sa su cikin aljanna dan wa masu girma lallai haƙƙi ne ne 'ya'ya a yi addu'a na samun su su zama nagari masu albarka tun gabanin a same su tun gabanin su zo duniya su fara shakan wannan kanshin na ina na duniya Hakki na nawa kenan na biyu Hakki na farko mun ce gyaruwar suwa iyayen tun ba su zama ma'aurata ba Shi ne ke ki ta aiki a gida shi ita ma ta get ta ɗanta a gida kafin su zama wa miji da wa mata salahul fard wannan haƙƙin 'ya'ya ne iyayen su zama nagari. gari haƙƙin ƴaƴa ne iyayensu su zama na gari da Allah ya ce wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih ƙasa ta noma in ta tashi fitar da wa tsiro in ta zama a tsayyib ta gari mai kyau fertile land in ji bature wato ƙasa wannan ake shuka ana samu abin da ake so ya kurju na bi idni mai, rabbi tana fitar da mai tsiro mai kyau da izinin ubangiji sai ce wallabi khabusa ƙasar da ta zama lalatatta ta zama ba fertile land ba infertile to takan fitar da abin da yake la ya khurju illa nakida ba ta fitar da tsoro mai kyau kamar misalin ƙasa kamar misalin uwa da uba in sun zama na gari su fitar da 'ya'ya na gari in sun zama na banza inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haƙƙi na uku daga cikin haƙƙoƙin 'ya'ya akan iyaye ikhtiyaru zawjis salihah min baitin salih da haƙƙinsa ne a zaɓo masa uwa ta gari kuma daga gida na gari kar uba ya biye ma kyan mace a'a ya biye ma nagartan halinta ba physical kamanni ba wato ba kamanni na fili ba dogon hanci fara ce dogon wuya doguwa ce gashi a gadon baya manyan idanuwa son kowa kin wanda ya rasa ba shi bane matsalar matsalar a hali ne ba kamanni bane matsalar matsalar hali ne lokacin da mutum ya fifita ne zaɓen mace ta gari ba ta da hali na gari zaben mace mai eh, kyakkyawa kawai ba ta da hali mai nagari shi kadai zai amfana da kyan wato shi mijin ga kyan ya ce na mora wanda ya ganta ya ce mata na ta zuwa anguwa shikenan magana ta kare amma ƴaƴanta ba za su amfana da ita ba sannan kyan zai zo ya kare ƴaƴa suna neman wanda za su tarbiyyance su tarbiyya mai kyau kun bayance ne ai amma lokacin da aka zabo mai ɗabi'a ta mai ta gari to kai kai hakuri duk muninta insha Allah alkhairinta ya fi sharrinta yawa saboda me baka idan kai ka mora amma ƴaƴanka ba su mora ba me baka duk mutum mai tunani burin sa ƴaƴansa su samu tasowa kyakkyawa shi ko tasowa kyakkyawa yana hannun uwa ta gari ne in ba ta zama ta gari ba Allah da ya kyauta sai abin da ka gani kawai wannan haƙƙi ne na da azaba mai uwa ta gari ina za mu ga wannan kissoshi suna nan da yawa kissa ta farko kissan Ali muna abin balin tare da Fatima Ali ya fito a babban gida domin a bani Hashim ya fito amma kuma ba a so ya tafi wani gida ya je yau aure jama'a sai aka tsaka ya tashi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi Fatima jama'a kowa ya san waye Fatima farko dai waye uwarta ban ji ba yar aljanna wanda aka yi mata bushara tun tana duniya cewa yar aljanna ce an gaya mata ginin aljannan ta an yi shi ne da lulu da zinariya am tun bata mutu ba a gaya mata wannan wannan ita ce uwar fatima wadda annabi ya yabe ta har bayan ta mutu banta yake ya kushe matansa gaba daya saboda wa khadija wadda ta fi kowa soyuwa a wurinsa ya nuna mata ba kowa ba ce in dai saboda khadija ne ita ce sai da sunawa aisha ita kanta sai da sai da na sanin abin da a gaya mata ɗaya kenan mamar fatima ita ce khadija abu na biyu baban fatima waye wanda Allah ya ce masa wa innaka ala khuluqin azim Allah da ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har zuciyarka ba ta mummunan tunani ko ma kadhaba al-fuadu ma ra'a idan ka bai mummunan gani ma zagal basaru wa ma ta in kai magana ba ƙarya ni magana mene me maganganun sa me aya ta ce akan maganansa eh kun manta وما ينطق منه إن هو إلا وانداك الذي أنسى نجرني وإنك لا على وان الله يتي كي صحبكم موري لجاغورا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عظمت منه فتوكل على الله وان دنيا الله يتي دشي زاي لقد كان لكم في رسول الله مي أسوة حسنة wanda Allah ya ɗauki siffan shi guda biyu ya ba shi kyauta siffar Allah biyu ya ba annabi kyauta لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Allah yake kai ne ra'uf kai ne rahim na baka wannan sifofin Allah yake ma annabi wannan shiri kyautar sifofin sa ya bashi guda biyu yace na baka ka kai duk inda ake kaiwa yan wa shine baban wa to bari ku ji amfanin nagartan asali da ta zama uwarta khadija babanta manzon Allah mijinta wa kuma aliyu a ina ya samu raino a gidan manzon Allah wa kana rabiban rasul kun ga tafiya ta haɗu ko karshe sai aka bulluko aka tsundumo aka wuntsulo aka zazzago wasu me wasu ƴaƴa masu albarka waye na barko hasan waye na biyu hussein me manzo Allah yace al-hasan wal husain huma sayyida shababi ahli al-janna shugaban matasan me aljanna kuna da ja kuna da ja ba abin da ya samar da Hassan ya zama na gari da Hussein na gari fate uwarsu ubansu da tushen dakatarsu kun ji misali a magabata ke saboda kuna so ya'ya na gari ku koma tushe iyaye zama na gari sai samar da ya'ya na gari in ko iyaye ma na gari bane sai abin da Allah ya wallahi ga gidan manzo Allah mun gani ga misali babba mun gani mu kara taki tsakanin mu tafi gidan sayyidina Umar Umar ya auri diyar sayyidina Ali sunanta ummu kulthum ita ce ‘yar autan Fatima, ‘yar ƙarama ce Fatima ta rasu ta bari. Lokacin da Umar ya ce yana son ta yana khalifa, Ali ya ce ta yi maka kankanta shekarunta bai wuce bakwai bai ce ina son ta haka don Allah a bani. Shi kuma lokacin Umar a shekarun shekarun shi na khalifanci lokacin ya kai kusan hamsin da wani abu. Amma ya ce wa yake so? Ban ji ba. Ya ce Ummu Kulsum yake so diyarwa. Domin Umar bai rasu ba sai da yake kai shekara sittin da uku a duniya. manzo Allah 63 ya rasu Abubakar 63 ya rasu Umar 63 ya rasu Uthman ne ya rasu a 80 da wani abu sun ga Aliyu ma 63 ya rasu saboda haka me nake so mu gane aka ba shi Ummu Kulthum suna zaune sai gashi ta haifa mai ayya biyu kowannen su zankadiya waye da na farko Zaidu ibn Umar wace ce ta biyu Ruqayyah bint Umar idan aka samu zai aka ce masa man ant kai waye sai ce ana Khalifa sai ni ne dan khalifofi guda biyu sai ce me kike nufi sai ce abi khalifa wa jaddi khalifa baba na khalifa ne aka ce waye sai ce umar na khalifa ne aka ce waye sai ce ali saboda khalifa shi dan khalifa ne kuma jikan khalifa kun bai ci magana na ai sanawa ce ce kakashi Fatima kaga tafiya ko wace jama'a mashi? ummu kulsum diyarwa ali ibn abi talib jama'a kun ga kun ga bin asali ko kun ga nagartan gida ko kun ga irin ƴaƴan da ake haifa ƴaƴan nagartattu mana mu dauka mu tafi sai na Umar Allah ya kara masa yarda a khalifancin sa watarin yayi rangadi yana tafiya sai asabul iya sai ya gaji haka sai ya samu wani gida sai ya jingina yana hutawa sai ji a cikin gidan uwa tana ce mai yarta ikhlisin labana bilma ki samu ruwa ki zuba ma nono ya ƙara yawa gobe za mu je kasuwa mu sai da nono mai yawa sai ta ce ya umma amma alimti min azmi amirul mu'minin al yau shin labari bai zo miki bane game da dokar da Umar ya faɗi a yau Ki ta ce wama azmuhu me dokar da yasa innahu naha an khalqil labani bilma ya ce kar a hada nono da ruwa a sai da shi yadda yake sai ta ce ke je ki hada mun nono da ruwa inna umar la yarana muna inda umar baya ganin mu sai ta ce ya umma in kana umar la yarana fa rabbu umar yarana ai in umar baya ganin mu ai ubangijin umar ai yana ganin mu kuna fahimtar magana ta nan Umar ya ji wannan magana hankalinsa ya ne ya tashi Umar yana zuwa sa ya tambaya yace wannan wani gida ne aka ce gidan kaza kenan wace ce mata gidan aka ce wance wata ɗaya nake ji a gidan aka ce wance kenan Umar yana zuwa gidansa ya tara 'yayansa maza sai ya ce musu ku fitar da ni kunya na jiyo wani gida na ji wata ya da ya kamata a aura irin ta ya kamata a auro ta haifa mana 'yaya a gidan nan ɗayan ku ya aure ta dan Umar mai suna Asu ne ce baba zan fitar da ku kunya ko ban san ta ba zan aura ko ban ganta ba ina so baba ana zuwa aka je aka gemu da gemu irin na manya tattauna aka ba da sadaki aka auro ta ana auro ta ita tana auren asin danwa sai na umar tana tashi wa haihuwa sai ta haifuwa ya mace sunan ya macen nan ummu asim kuna jina kuwa ya sunanta ummu asim sai aka sa yar suna ummu asim ita kuma ummu asim tana dagowa ana mata tarbiyya sai aka aurar da ita tana tashi sai ta auri abdulaziz ibn marwan abdulaziz ibn marwan shi kuma saurayi ne dan gidan sarauta ne daulatul umawiyya suna nan suka ci haihuwa sai aka haifi wani ɗa namiji ita wannan ummu asim ta haifi ɗa namiji ɗa namijin sai ta sa masa suna umar kun ji maganar nan sunan wane na umar kuna ko bi ai sai ya zama umar ibnu wa kenan abdul aziz sunan baban shi abdul aziz sai ya zama umar ibn abdul shi kuma umar ibn abdul malaman tarihi sun ce shi ne wanda ba a kwatanta mulkin shi da komai sai irin mulkin abubakar da umar da usmanu da aliyu Shi ne wanda baya amfani da fitilar gwamnati ya yi aiki a gidansa fitilar gwamnati baya amfani da ta a gidansa baya yi biran gwamnati bai rubutu da shi a gidansa aka ce idan yana gida in yi haka yana signing file yana ciccike file da wasu bayanai in kai mai sallama za ku yi magana sai ya kashe wannan fitilar ta gwamnati domin yana aikin gwamnati ne kuna ji na sai ya ce maka tafaddal tafaddal shigo in ka shigo sai ce masa ni na za a ina ga haske sai ce eh ɗazu fitilar gwamnati ce nike aikin gwamnati yanzu kuma da ka zo za mu hira da bai shafi aikin gwamnati ba sau mu zauna cikin duhu in kuma ka zo da fitila to kunna dan ba zan je in gaya ma Allah na yi amfani da fitilar gwamnati na yi abin da ya shafe ni ba jama'a kuna jin mutanen kirki ko dan Allah iyaye dan Allah kuna ko fahimtar sakon da nake isarwa kuna gane tasirin kuna gane amfanin ku to wanda yake nuna mana haƙƙi ne na ƴaƴa a zaba musu uwa ta me ta gari kuma da al'umma za su mai da hankali da wannan ko to wanda ma bai damu da tarbiyya ba zai tsaya ya mai da hankali ya tarbiyyanci yarsa don kada a kwace ƴaƴan mutane shi ai me abin mai tasa wallahi kowa sai ya tsaya ya tarbiyya to amma mutane ba su damu ba ne? kowane dog and donkey sai a aura kowane dog and donkey ya zo gidanka ya ce ba na ya ɗauka a bayar ana cutar da 'ya'yan su ma 'ya'yan ana cutar da su su ma kuma sai 'ya'yan suna cutar da wasu masu auren su Allah ka shiryar da mu Yan uwa duka wannan misalai ne game da abin da ya shafi gidajen magabata na haƙƙi ne na ɗa a nema masa mene uwa ta gari jama'a kun ga tasirin ah, nemo uwa ta gari ko kun ga ɗan da aka haifa mai adalci har sai da ya mulki a cikin al'umma kuma mulkin shi ya zama na adalci ana yabawa Allah ya sa dace an yi wani magabaci mai suna Abul aswadi Du'ali ɗaya daga cikin magabata ne yana ce ma ƴaƴansu wata rana laqad ahsantu ilaykum sigaran wa kibaran wa qabla an tuladu yace kuna yara bayan kun girmama na kyautata muku haka na kyautata muku kuna yara kuma na kyautata muku tun gabanin a haife ku sai suka ce ya baba mun yadda ka kyautata mana muna yara mun yadda ka kyautata mana bayan mun girma wani kyautata mana kai kafin a yabe mu sai ce laqad ikhtartu lakum min al ce, man la tusabbuna biha na nema muku uwa uwar da duk wanda ya ganta ba zai zage ku ba yace shine kyautata wanda ne muku tun kafin tun kafin kun gani wato ya daure ya nema musu uwa ta gari wanda ba za a gansu a ce dallajin ba wance ce uwarku yo wa yake alfahari da irin su wance wance mutuniyar banza Eh, su duk wanda ya ga uwarsu sai ya ce ina ma da ita ce wasu haka ake yi abinda ya kamata kuma a yi kenan a koda yaushe haƙƙi ne na 'ya'ya a nema musu uwa ta me ta wani daga cikin magabata yana baiti yana cewa yana ce ma 'ya'yansa wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri limajidati al-a'raqi badin afafuha yace farkon kyautata da ne muku ya ku 'ya'yana na yi muku zaɓin majidatul araq uwa wadda take da asali mai kyau badin afafuha kuma kunyarta da kamun kanta a anguwansu abu ne a fili da ka ce da Allah me za a ce akan wance zaga kowa yabo yake ba wanda zai mene suka saboda kowa ya san yadda ta taso saboda ka iyaye lallai haƙƙi ne na yaya tun gabanin a ce a samu cikin su ma a nema musu mene ban ji ba uwa ta gari wannan hakkin su ne mu da wannan to me siffofin uwan nan ta gari ita wannan uwa ta gari ya siffanta yake abu na farko a gurguje Allah ta kuna muharrama kar ta zama haramtatta zuwa ga uban kar a yadda ya auri mace da take haramtatta a gare shi da yawan mutane wasu su sai an yi aure tafiya ta yi nisa sai a gane babu haɗin haɗin ba wanda ya kamata a yi ne, in ma dai a shar'ance in ma a rayuwa wato kamar ka ce ai akwai wanda Allah ta'ala ya ce kada namiji ya mai ban ji ba ya aura ko hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ko ga sunan da yawa ga sunan da yawa ga sunan da yawa qur'ani ya gaya mana cikin suratul nisa to tashi na farko haƙƙi ne na da in za a nemo masa uwa a nemo masa wanda bata haramta gawa ban ji ba ga uban ba bata haramta ga uban ba kokari a nemo masa wanda bata haramta ga uban ba sifa na biyu ta zama za su din abokiyar mai addini ta zama abokiyar addini ƙurani yana ce mana wala tankihul mushrikati hatta yu'min karka auri mace mai zuwa gidan boka karka auri mace mai zuwa gidan duba karka auri mace mai ɗaura layu karka auri mace mai kulumboto hatta yu'min sai da ta daina ta zama mai imani Allah ya ce wala amatun mu'mina aika auri ku yanga mu'mina khairun ya bi maka alkhairi min mushrika fiye da mai zuwa gidan boka walau a jabatkum duk kyanta diya da ta burge ka ka gina Allah yana nuna mana za a aura aura ma abokiyar me addini kun bayyance ne ayi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa li yattakhid ahadukum qalban shakira annabi yace ɗayan ku ya kokari ya samu zuciya mai godiya ga Allah sai yace wa lisanan zakiran da harshe mai yawan ambaton wa Allah sai yace wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu fi dinihi wa dunyahi ya samu mace mumina wanda za ta taimake shi a addinin shi da duriyarsa kenan duk wanda zaka aura ta zama mace mai mai addini wannan haƙƙi ne na yaro a nema masa uwa mai addini ku lura uwa mai addini ita ce wanda ba za ta wahala ba wajen koya ma ɗanta addini domin da ta ɗauki buta za ga ya ɗauki buta tana cewa Allahu akbar za ga ya ce Allahu akbar in ya ruku in ta ruku zai ruku in ta sujuda ta yi sujuda in ta ce assalamu alaikum ta ce assalamu alaikum ita ba ta wahala wajen koya ma ɗanta ibada saboda zai dinga koyo koyo ne daga abin da take yi in ko ba mai addini ba ce ta wahalar da kai kai uban ka dinga fama kenan ya za a iya tsarki ya za a iya alwala ya za a iya sallah saboda ba mai addini ba ce na daga cikin siffanta ita uwar da ta za a auro ta zama alwalud a tabbatar da cewa a cikin halittarta mai haihuwa ce musulunci ya yadda da yin bincike don gane tana da kwayar haihuwa ko ba ta da shi wannan binciken ba laifi ba ne. tunda manzo Allah ya ce tazawwajul waduda sai ce alwaluda ku auri mace mai bayyana soyayya kuma mai haihuwa domin yana daga cikin makasudin aure mene ban ji ba mai Allah ya ce mana suratul nisa ayar farko yace ya ayyuhan nasu taqu rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah sai ce wa khalaqa minha zawjaha adam da hawwa kenan sai ce wa batta minhuma rijalan sai ce na sanya yaɗo minhuma daga su biyun rijalan maza da yawa kasirin wani sa'a oh a ke daga cikin manufar aure akwai mene to an aure ta kuma ba mai haihuwa ba akwai matsala akwai matsala to lallai lallai yana daga cikin haƙƙin ɗa a nemo masa uwa mai haihuwa don ta haifo shi ba nemo mai haihuwa ba to ya za a yi kaga ba za a same shi ba kenan yana daga cikin abin da ake so haƙƙi ne na ɗa an tashi auro uwar a samo mata afifatun muhtashima ta zama mai kamun kai mai kunya wadda take tana da nagarta duk wanda aka ce me zaka ce akan wance zai kyakkyawan yabo ya faɗa alkhairi game da ita wannan yana daga cikin siffar uwar ɗa tun ba a haifi ɗan ba aka yi kamata siffar uwan ya kasance duka wannan karatun namu yana da alaka ne da haƙoƙin 'ya'yan akan wane akan iyaye haƙƙin su ne kenan sai mu ce haƙƙin ba wai sai bayan an haife su yake farawa ba tun yaushe ne a'a ba tun gaban a haife su ba dai tun ma ba a yi auren ba tun shi bai san wacce ita ma ba ta san wanda to tun daga nan haƙƙi yake farawa haƙƙi na hudu yan uwa ittiba'u turuq ash-shar'iyya wal munasiba li ijad dhurriyya shine haƙƙi ne na da abi hanyoyin da suka shari'a ta tanada kuma suka dace wajen samar da mene azzurriya mai azzurriya ya'ya wata hanya shari'a ta ce abu wajen samar da ya'yan hanya na farko at-ta'awudhu inda jima shine a nemi Allah tsari daga sharrin shedan sanda za a yi saduwa me dalili ba za a taɓa samun ɗa ba a duniya sai an sadu sai ruwaye biyu sun haɗu haka Allah ya gaya mana wuri na farko ya ayyuha nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مرغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم الله يقال منا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله mun halitti dan adam min nutfa daga dugon mani amshad wanda muka cuɗanya an yi dilutin ne mixture ne aka hada na sperm din namijin da wa macen sai suka samar da yawa da yana suke fitowa Allah ya ce mana falyanzur al-insanu min khuliq dan adam ya kalli aka halice shi khuliqa min in dafiq wani ruwa ne yana tunkudowa ya khurzu min baini sulbi wa tarai ah, na namiji yana fita daga gadon baya na mace na fita daga wa kirji tsakanin mamanta guda biyu anan Allah ya aje kofan maniyin mace yana na kirji na namiji yana gadan baya a lokacin da saduwa ta faru sai Allah ya dinga fito da gwargwadon kwantitin da yake so ya sauko sai ya ta saukowa a hankali a lokacin da biyan bukata ke gudana Na nashi yana saukowa daga gadon baya nata na saukowa daga kirji sai zo fi mai sa haɗu sai Allah ya fitar da kwantitin da za a samar da yaro sai a aje shi a cikin mahaifa sai a ci gaba da rainonsa sai a ajiye masa mala'ika sai ya dinga juya shi daga mani zuwa jini zuwa tsoka arba'in na farko arba'in na biyu arba'in na uku an samu cikakken watannin da ake so daga nan sai a ci gaba da raino har a haifi yaro wannan su ne ayyukan haka Allah yake tsari so da yan uwa masu girma lallai ana son abi hanyar da ya dace wajen samun ɗan me shi kar a biya bukata sai an yi addu'an neman tsari kar mene sai an yi addu'an neman tsari dalili a duk lokacin da mai neman ɗa ya tafi zuwa ga matarsa don ya nemi ɗa wani matsala tana faruwa shedan yana da bala'in kishi yakan zo da shi akan yi kwanciya haka manzo Allah ya ce duk sun mai gida ya zo ga tare da shedan ake abin da ake yi to ya za a yi subhanallah wannan tsinan nan ba zai ban mu ne wai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fika sha'awa ya fika tsananin sha'awa yana da bala'in kishi inda zai iya kashe ka a lokacin da zai kashe ka ya raba ka da matan dan shi ya ci gaba da abin da yake yi so da ka kana fafata neman ɗaya yana fafata ya ga ya jawo maka musiba da bala'i shi ba ɗaya yake so ya samar ba shi so yake ya samar da abin da zai gallabi duniya a samu shugaban kidnappers a samu shugaban informers shugaban yan fashi shugaban karuwai shugaban yan lesbian shugaban yan kaza shugaban yan kaza shi ya yake so a samar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ata ahadakum ahla idan ɗayan ku zai zo ma mai iyalansa har yi addu'ar da ake na neman tsari me zai ce an ce ya ce Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana ya Allah ka nesanta mu daga wa shedan abinda za ka azurta mu da shi shi ma karka ba shi ya ɗan rabo a aka ce idan ma'aurata suka yi wannan addu'an annabi ya ce lam yadurruhu shaytanun abada har abada shaytan ba zai iya cutar da wannan yaron ba da yake nufi shi ne shaytan ba zai sa raban shi ne a jikin yaron ba ballantana yaron ya tashi ya zama musiba ya zama matsala ya zama ya gagari kowa kenan sai mu ce haƙƙin yaro ne a yi addu'an neman tsari daga sharrin shaidan a yayin mai neman shi haƙƙinsa ne kenan sai mu ce abinda za mu fahimta a cikin karatun da iyayen za su zo sha'awar tsarin jaye su su biya bukata ba a nemi tsari ba ba a addu'a ba in ba ka sami yaro lalatacce to wannan yaron an zalunce shi kuma zai shari'a da iyayen a gaban Allah kuma Allah zai faɗi yadda aka yi lalace Allah zai faɗi yadda aka yi mene ya lalace wata tana iya cewa to malam idan shi mijin bai iya ba fa ke lokacin da kika ga ya gama dukkan shirye-shiryensa ya gama nan da jaka yana shirin hawa jirgin jirgin zai tashi ke saki addu'a dan ka jawo miki bala'i ce to wannan mai gidan na sai a hankali ya Allah to tunda bai yi ba Allahumma jannibna shaytana wa jannibna shaytana ma razaqtana to kya bari a kawo miki bala'i da musiba kun bayyana ai shi shi rayuwa wata ke kuma aka baki da ɗanki ya zama miki bala'i ya riga ya zama miki bala'i ya cika iya Allah ka shirya da mu ɗan uwa masu albarka hakkin yaro ne yin addu'an neman tsari daga sharrin shaidan a yayin biyan bukatar iyayensa domin neman sa haƙƙi na biyar muƙaddara Allah ya bada juna biyu to akwai wani haƙƙi lokacin da ɗaya yake zaune a mahaifa haƙƙi ne na ɗan Adamu, tanawuli mutanawuli kulli ma ya zurru bi sihhatil walad duk abin da zai cutar da lafiyarsa haramun ne uwa ta yi amfani da shi a lokacin da take ɗauke da wa cikin misali kawai ta ɗan ji ciwon ciki zai ta ce ku bani paracetamol haramun ne sai ta samu prescription daga wa daga likita ka ku nemo mun diclofenac ga shi yana da bala'in karfi a sha yana iya haifar da abin da ake ce ma wato miscarriage partly partial miscarriage shine rabi ya zauna a mahaifa uh-huh, rabi ya watso daga nan shikenan ba ya hankali ba ko da yara an haife shi daga ba ga an haife shi bai cika karfi ba saboda akwai asalin sa wanda ya watse a dalilin wasu kwayoyi da me da aka sha haka irin na gargajiya nan da ake kawowa a ba su iyaye sai ku uke tana fama da kaza a bata na gargajiya yaro bai riga ya karfi bai bai kaza ba a guje masa ina faɗin wannan da babban murya ba gargajiyar mu na raina ba barin ba ku tarihi ban yi aure ba yau kamar shekara ashirin da takwas da suka wuce a duniya mun yi makwabtaka da wata mata da mijinta ke yawan tafiye-tafiye sai ta samu juna biyu sai a ina wayan nan da ake ce ma landline ta da sai ta amfani da landline ta kira mai gidanta yana port harcourt ta ce ba ta da lafiya sai turo mata kuɗi ta banki ya ce ta je vcap ultrasound akwai wani asibiti yana nan anguwan sarki ta tafi sai to ai ba sai da ta je ba sai ce a roƙi gidanmu a bani a bada ni don Allah ya raka ta muka tashi muka tafi asibitin nan muka je sanan jamaika ne likitocin aka tattauna aka yi magana da ke mamaki muna zauna aka yi mata wani hoto aka yi mata wani scanning likitan na zuwa sai ya ce man tana amfani da wani magani na habal na itatuwa wanda ɗansa biyu ne a cikin amma maganin da ya tafi tun ɗan da ya ƙarfi ba ya je ya zauna a makwarkwaɗan ɗaya zafin maganin sai da ya huda makwarkwaɗan ɗayan ya shiga har ya kashe shi so yanzu ɗaya ne ke da rai so za a yi wani simple surgery wani ɗan tiyata mai ɗan sauƙi a janye shi wanda ya mutum domin ɗayan ya zauna da rai ina tabbatar muku abin da ya faru kenan a ranar aka yi mata aiki a asibitin nan aka janye wanda sai da aka nuna mata shi a cikin kwanan asibiti na tiyata. kun bayyance ni ɗayan wannan ɗaya yaron yanzu shekaran yaron ya kai wannan shekarar da na gaya muku wajen ashirin da bakwai shi ɗayan wata rana mun gaisa da uwar sai ta ce ma yaron ka san waye wannan to to dai ka gan shi babanka ne sai kamar ya ita shi ya taɓa raka ni har asibiti kai da kai ma ka mutu kai ma da ka mutu dan uwanka ku biyu ne ya mutu so ina so ku rika wannan da kyau in baka gane ba wannan ya ishe ka misali akan abin da na faɗi haƙƙi ne na yaro yanzu kun ga wancan yaron an kashe shi ko ba a kashe shi ba to Allah ya gada ma ya yafe ko ku ji ba Allah in ya gada ma ya yafe in ya gada ma Allah ba zai yafe ba ya ba da yaro an ba da magani kila ku ce ba a sani ba ne ko me yasa ai an ce ne ala sa'alu idan lam ya'lamu malamai suka ce in baka sani me ya kamata ka yi inna ma shifa'u li'ayyi su'al maganin rashin sani tambaya wala hilu lahu an yaf'ala fi'lan haka me yasa ba yi tambaya ba sai ya tambaya ce a sha ko ba a sha ba so wannan malamai suka ce hakki ne na yaro sanda yake cikin mahaifiyarsa duk abin da zai cutar da lafiyarsa ko lafiyar mahaifiyar haramun ne ta yi amfani da shi kuma kuna wa kuwa cikin na ababen da aka ce amfani da shi mashru abu ne na sha au ma'kul ko abu ne na me na ci au muddakan ko abu ne na hayaki ya tabbata a bincike matan da ke amfani da taba sigari suna dauke da wa ciki yana tasiri ga lafiyan wa yaransu wajen cutar da lafiyan yaron tabbas bincike ya tabbatar da wannan au muskin ko kuma shan abin mene maye yau ana da mata har 'yan kwaya mata na shan kwaya 'yan kodin abin da ya baka tsoro mace 'yar kwaya 'yar kodin ana hira da wata yarinya Ɗan jarida ya ce to ke mai yake sha can na shan kodin na shan koken ina shan kaza ta faɗi sunan wata kwaya wai roci sai ya ce mata wannan kwayan nawa ke sai da ta ce duk kwaya ɗaya capsule single capsule dubu ɗaya shi ne na dokin ai duk kwaya ɗaya dubu ɗaya sai to me yake kara mai ce da farko wanda shi tana dogon bacci amma yanzu amma ta zama addicted jikinta ya ɗauka so tana iya sha ma ba ta yi baccin ba to me amfanin shi sai ta ce sai ma ka tambaye ni bayan ya kau da abin sai ya ce ni ma na san ansa to suna matattara ne a gidan karuwai saboda suna shan shi bai sa su su ji komai suna iya ta'amuli da namiji goma a rana ɗaya ba tare da tinsu ya nuna musu cewa suna ta'amuli da mutane tunda kwaya ce tana sa jiki ya ɗauki duk wahalar da za shi Saka idan mutum ma ba abokin zuwa gidan karuwai ne in ya je irin wannan gidan to wata rai here shi ya taka ya gudu da kanshi amma su dai ba za su gudu ba saboda sun sha abin da ba zai sa su ji komai ba Allah ka shirya da mu na daga cikin hakkin yara tun kafin su zo duniya ita uwar adamul qiyam bi amalin ba a yadda ba ta yi wani aiki ya burru bi sai hati hau sai hatin walad wanda zai taɓa lafiyanta ko lafiyan wa yaro misali ɗaukan duk wani heavy kaya abu mai mai nauyi wata rana na ga tek a wayana mace ce kawai ta zo ta tar ruwa da bokitin fenti irin babban bokitin fentin nan ta ce kawai ta yi haka ta daga kawai sai ta ji gabanta tana da ciki kamar ya buɗa sai ta saki ta koma ɗaki ta ce tana duba kawai sai ta ga jini tana zuwa ta ga likita sai ya ce ɗari ne na wannan yaran ya fara ɗan kaɗan ba ta faɗi mai ta yi ba sai ya ce mata ba ta ɗauki abu mai nauyi ba sai ta yi shiru sai ce to ba ta tsallake kwata mai faɗin tazara kun gane kwata mai faɗin tazara irin ta shiru sai ce to ba ta hau mota ba mai bisa wajen sakkowa ta zuro kafa ta sakkowa ka sosai ka ce sai ta ce la ta ɗauki ruwa ne sai ce shi ya haifar da dalilin kaga kenan ire-iren wannan aikin mai nauyin ɗana cutuwa da ne da shi to haƙƙin yaro ne za mamaki yaran da ake haihuwa ba su cika lafiya ba yana da alaka da tun suna ciki rashin lafiya su ya samu a dalilin wasu ababe da iyayensu suka dinga yi har suka sa yaran suka taso ba su zama daidai da sauran yara ba so akwai bukatar mutane su kiyaye wannan abu na gaba za a yi mamakin me zan faɗi ba a yadda ba shari'a ba a yadda ba mace mai ciki ta ɗauki azumi ne dalili saboda yana cutar da wa lafiyar yaro shi sa aka ce su aji su ajiye saboda kada yaro ya wahala wannan haƙƙin yaro ne haƙƙin yaro karki azumi shi ya dinga samun diet ɗin shi koyaushe samu abincin shi tsar kar a sauye shi domin ke ku fahimce ni ai za ki iya haihuwar shi da wuri haka ne za ki iya haihuwar shi kuma ki zo kira ma mene amma idan kika yi azumin yana da kina da cikin sa me yake tsoron faruwansa ku ce mun zai zai samu mene inadequate diet wato zai samu me kenan karancin abinci wanda yake ci a cikin ciki shi kuma wannan karancin abincin yana yin tasiri gare shi a cikin ciki har ya zo duniya har ya zo duniya yana masa tasiri wannan karancin mene ta abincin so me ake so da ke ki ci abinci sosai sanda kike da ciki wannan haƙƙin wannan yaron ne haƙƙin sa ne cin abinci mai abin ga ki ci abinci so haƙƙin sa na biyu a lokacin da kike da cikin sa shine an tatarabza al'um jayyidan cin abinci wa kuma mai kyau mai kyau ba kawai ba za ki ci dan wake sai ki ce a ɗebo miki ƙasar da ake tattakawa ƙasar cikin inji ki dan wake da shi ki ba yaro ya mai ai ki ci yaro ya zama daga gare shi zai ci abinci akwai matsala ke kenan taka sulub ɗan sululu dan sululu taka sulub ka lallaba ki ce a siyo miki yaɗi yaɗi kina ci da kyar baya taunuwa kina haɗiyewa kina zuwa kina daddanna yaro yadda ba ke iya tattaunawa ba shi ba ba zai iya ba in kuma ya je ciki daddanne shi zai yi ki je kina cin dankali na hausa ba kya bi da ruwa kina ci a hankali ya je yadda ya cunkushe miki shi ma ya je me ya je ci cunkushe shi kin cuci yaro kina cin tuwo har sai kin gama hausa na naki sha ruwa kaka kamata ni da kika ci loma biyar ki me ki sha ruwa loma biyar ki sha ruwa don kada yaro ya samu matsala wannan malamai suka ce haƙƙi ne na yaro uwa ta dinga cin abinci mai kyau a lokacin da take dauke da wane cikin amma kuna fahimta na kuwa jayyid yana daga cikin haƙƙin yaro idan uwa ta haifai ta aje azumi a lokacin da take shayar da shi Me na ce domin yana bukatar nono musamman watanni shida na farkon nan kowa ya san muhimmancinsa a wurin wa ban ji ba a wurin yaro likitoci sun sha gaya mu saboda ya samu kyakkyawar ruwan mama a ga tasirin shi a cikin jikinsa ya sha ya ƙoshi likitoci sun ce akwai abin da ake ce ma zinc da iron da vitamin wajen kala hudu a cikin mama ruwan maman uwa wanda da za a zuwa ajiye shi a amfani da abubuwan gwaje-gwaje a ciro miki zinc ba zinc kwanon sama ba fa akwai wani wani ya zan kira muku shi da hausa sanadari ne ku hakuri ba zinc wannan na kwano ba akwai zinc sanadari akwai ayon ba karfe ba sanadari ga kuma vitamin da ake da su wanda jikin yaro yana mai bukatar lokacin da kike mai Eh, eh, shayar da shi kika ɗauki azumi to akwai matsala domin sai kin sannan ake samar da nashi daga naki daga nan sai shi a bashi nashi so akwai buƙatar ki aje kenan na daga cikin haƙƙin yaro uwa mai ciki ta aje azumi uwa mai shayarwa ita ma wannan haƙƙi ne na yaro me yasa saboda ya samu lafiya domin idan aka haifai abubuwan da zai zo gani a rayuwa challenges na ƙalubale. ababe ne wanda suke buƙatar masu lafiya misali jama'a maganar zuwa makaranta in yaro ya zama mutum ne mai karancin lafiya to dole sawo'in karatu su wuce shi yau ciwo eh, gobe lafiya yau ciwo gobe lafiya ga abubuwa da ake yi da yawa shi ba da shi ba ya fara zuwa makaranta wata biyu sai ga janci ai ciwon ya dawo kuma yana nan a gida sai ai wata ɗaya kuma ba a je ba duk abin da ya karanta wata biyu da ya wuce ya me ya watsa dole a wuce shi bai da kazar-kazar bai da himma tun da bai da lafiya yan uwa masu girma ɗaya riga ya zo duniya yanzu haƙƙin sa na bakwai haƙƙin yaran ne albusharatu wal walfara, bi qudumil walad wa adam at duk abin da Allah ya baki ɗa namiji ne kowa ya mace ana so ki bushara ki murna me ma'anar bushara sanarwa ba kawai ki bar ɗakin haife shi ba yadda ka san sato shi ta kai tun kina naƙuda a san halin da me kike ciki don a sake amin a addu'a ɗaya kenan yana durowa alhamdulillah a baki waya tun kina cikin jini yi min jalin mamata mama na sauka masha Allah ta ya ki lafiya ya namiji ne masha Allah mace ne masha Allah mai gida eh na sauka fa Allah ga hannun zuwa asibitin yaya na sauka bushara jama'a bushara addini ne ya nuna mana wannan bar ku gidan ku gane Allah ta'ala yana bushara lokacin da ubangiji ta'ala ya shirin zai ba annabi zakariya da annabi yahaya tun bai zo duniya ba aka yi masa mai bushara haka ne da Allah ya tashi zai ba annabi ibrahim haihuwa tun ba a haife shi ba aka yi masa bushara Allah me yace mana yace mana wa fabasharnahu bi ishaqa wa min wara'i ishaqa me yaqub tun bai zo ba aka ce mun masa bushara zai samu ishaq kuma bayan ishaqa ma yaqub zai biyo baya a matsayin mene jika haka Allah ya ƙara ce manabi Ibrahim fa basharnahu bi ghulamin halim mun masa bushara zai samu da haka kuma Allah ta'ala ya ce ma annabi Zakariya da yake a bashi da sai Allah ya ce mene ya Zakariya inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya ga bushara kuma ga sunan dan Allah ya ce lam naj'al min qablu samiya ba mu taba yi ma wani da suna haya ba daga kan dan za a fara kuna fahimtar maganar nan Allah ne ya fara bisharar haihuwa ashe mu ma idan mun yi bisharar haihuwa mun yi koyi da alqur'ani mai girma saboda haka kina cikin naƙuda fara bishara ina kan naƙuda ina kan gwiwa na'am ballantana da hadisi ne zai ne ce malam ko dai mai rauni ne to ba mai rauni bane eh aya ce ka san ko ba aya mai rauni da aya ingantacciya ko wani aya ingantacciya ce ba wata mai rauni jama'a kuna jina hadisi ya tabbata cikin bukhari lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam shoyi batul aslamiya ta garzaya ta je ta ma abu lahab bushara makwa jina abu lahab sun sa abu lahab ai wanda aka saukar da tabbaci da ba an amin manzo Allah bane suwai ba ta tafi da sauri ya ce masa an haifa muku da yanzu nan amina ta haihu aka ce abu lahab ya taho da sauri kuma ya yi murna kuma ya ji daɗi Allah ya sa kuna jina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu lahab dan wuta ne amma azabarsa ita ce mafi sauƙi? aka ce me yasa ya ce kawai saboda ya yi farin ciki da murnan haihuwa na aka ce ya azabar shi take ya rasulullah ya ce azabar shi garwa shi za a ɗebo a aje sai a ce ya taka kuna jina sai zafin ya dinga shiga ta cikin jiki waje bai konewa amma nufan ciki ake masa kuma za a sa masa nono jina za a sa masa wani zuma ko nono a nan yana tsotsa haka daga ruwan zuman aljanna aka ce me yasa ya ce saboda kawai yayi murna da aka ce an me an haifi me ya tunaninka da a ce yayi imani kun ji abin da ya tabbata game da Abu ya yi yayi ji daɗi da aka yi masa bushara da haka haƙƙi ne nawa ne nawa ne na yaro in aka haife shi ban ji ba a yi bushara a nuna farin ciki a nuna jin daɗi sannan kuskure ne a nuna ba a ji daɗin abin da aka haifa ba don ƙila ba shi aka so a haifa ba domin shi magana haihuwa kyauta ce baiwa ce Allah kan zaɓo wanda ya soya ba mun ga talaka da 'ya'ya mun ga mai kuɗi babu 'ya'ya mun ga talaka da 'ya'ya mun ga eh, eh, me ake cewa eh, mai sarauta mai mulki ba ko ɗaya na'am abu lahab abu lahab tabbati ya da abi lahab ba abu zalib ba abu lahab ina sanar da abin da na faɗi abu lahab malama ke ne abu lahab zan miki zan miki ishara ki je ki dauki tarbiyatul halal fil islam mujalladi na farko za ki ga wannan hadisan insha Allah ta'ala za ki su. Allah muke roƙo ya samu dace an wa masu girma kuskure ne a baka haihuwa don an baka abin da ba shi kake so ba sai ka nuna ma Allah baka ji daɗi ba to kai awa waye kai musamman kuma an fi kyamar haihuwar 'ya'ya mata kuma kuma ba a iya rayuwa kuma sai da su ni na rasa gane wannan matsala ubangiji ta'ala ya gaya mana a ƙur'ani ɗa namiji ba abin da ya fi so irin mace zuyyana linnasi hubbu shahawati minan nisa kafin a ce nama a ce gida a ce mota a ce kaza sai da aka ce mace to me yasa kuma da yawa yanzu ba abin da aka fi kyaman haihuwa face mace to wannan al'ada ce ta jahiliya Allah ya ce mana wai da bushra ahadun bil unza ka zo aka samu dan jahiliya aka ce an haifi ya mace zalla wajuhu muswaddan sai ga ya wuni ya turnuke baya dariya baya murna yana cikin bakin ciki wai shi dan me za a ce yi haifa masa ya mace kuna gane sakon ko to qur'ani baya san wannan qur'ani yayi fada akan haka in aka haifa maka da wanda aka baka ka amsa hannu biyu Allah ta'ala shi ke bada Allah na gaya mana ya lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi yakhluqu ma yasha' yake ya habu liman sha'u inasan yakan yi kyautan ya mace ga wanda ya ga dama wa ya habu liman ya sha'u dhukur yana kyautan ɗaya namiji ga wanda ya ga dama aw yuzawijuhum dhukranan wa inasa ko ya sirka maka maza da mata wa yaj'alu man yasha'u aqima in ya kaddara kuma sai ya kaddara wani baya haihuwa wannan ababe hudu duk sun tabbata akan annabawa akwai annabin da shi bai da yaya face yaya mata an ce su ne shine annabi lutu alaihi salam shi da yayan sa waye mata ne kun gane ko sai kuma wanda bai da yaya sai yaya maza gaba ɗaya shi na bai bai alaihi salam bai da ƴaƴa mace ko ɗaya kage shi maza aka ba shi gaba ɗaya sai kuma wanda aka sirka masa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da yaya maza da yaya mata sai wanda kuma bai taba haihuwa ba shine annabi haya haka ya bar duniya bai taba haihuwa ba shi an haife shi amma shi bai haihu saboda haka yan uwa duk wanda aka baka ka amsa Allah kaɗai ya san albarkar da ya zuba ma wanda ya baka dai an yi wani sarki abu hamza dabbi a tsaron matar shi ta haifi ya mace da ya zo shi kuma yana son ɗanin namiji wanda zai gaji sarauta sai ya bar gida ya koma can wani gefe guda ya zauna matar tana cikin bakin ciki kwarai sai ta ɗan ɗago sai ta ɗauki yar tana mata wasa tana ɗan mata raha tana mata wake sai ya zo zai wuce ta bayan wundo taga na ɗakin matan sai ya ji matan tana cewa mali abi hamza ta la ya tina me ya faru da mai gida na baban hamza ya daina zuwa gidana ya zallu fil baiti alladhi yalina ya je ya tare a wani gida kusa da mu sai dai mai ta jin muryarsa amma ba zai zo ghadbana Allah na lil albanina yana cike da fushi wanda boye dan ba mahaifi ayya maza ba sai ta ce wallahi ma zalika fi aidina haihuwa ayya maza ba hannun me yake wa inna ma na'khudhu ma u'tina mu muna karban abin da aka ba mu wa nahnu kal ardi li zari'ina mu kaman kasa ce ga masu shuka mai shuka in yaje shuka wake mai ke fitowa masara dawa gero duk su mu man kasa ne shuka ake mana an aka mana shuka nan butu ma kadzara zara'uhu fina sai mu tsirar mu haifar da abin da aka shuka mana sura ke kenan dan aya mace da aka haifa maka kai ka shuka shi dan namijin da aka haifa maka kai ka shuka shi to me ne ta ita da zai zama masa abin damuwa ko ya zama abin da za a tsangume ta ko a kitar so da haka haƙƙin yaro ne duk wanda aka baka ka sa hannu biyu ka amsa karka yadda ka nuna ma Allah baka ji daɗi ba na daga cikin haƙƙin ƴaƴa ƴan uwa masu girma iyaye masu albarka addu'a ulil auladi wa adamu du'a ya alai ya riga ya taso yanzu zai fara bari a ɗaki haka ne ko ba haka bane zai fara bari ya barar da ruwan zafi ya barar da wancan ya ma kone can ya je ya taba wuta can ya waye can ya dafa abinci ya watsar can ya je ya kama kaza ya kaza na duk yadda ya abin da ba daidai ba sai dai a yi masa addu'an shirya kar a yi masa addu'an mene ban ji ba lalacewa ko watsewa addini bai yadda da wannan ba sa ne sa ne na da gaske ya yi ba daidai ba aslahakallah mene aslahakallah Allah ya inganta min halayenka hadakallah Allah ya shirya min kina kuna fahimtar karatun ai karka yadda a ce mai tir Allah wadda ranka kai dai eh wannan ba daidai bane haƙƙin yaro ne a yi masa addu'a shirye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tad'u ala anfusikum kar ku yi mummunan addu'a akan kawunan ku yace wala tad'u ala auladikum kar ku yi mummunan addu'a akan ƴaƴan wala tad'u ala amwalikum kar ku yi mummunan addu'a akan dukiyoyin da addu'an da ka yi kai mai kyau akan ƴaƴa kar yi mummuna domin kada a amshi addu'a ya lalace kuma ya zama maka matsala na daga cikin haƙƙin yaro in an haife shi al-isti'anatu billahi ala tarbiyatihim tun daga ranar ya zama ko da yaushe ana addu'a wajen neman tallafin Allah wajen yi musu tarbiyya kar ki ɗauka don ke malama ce za ki iya tarbiyyar ‘ya'yanki sai Allah ya miki jarrabawa sai ki ga ɗalibai ki ta yi tarbiyyar ‘ya'yanta an yi nasara ke malaman ba ki dace ba kenan me za a yi a nemi taimakon Allah a nemi mene ce ya Allah ka ba mu ‘ya'yan to ka taimake mu wajen kun ci karatun ai karki ɗauka za ki iya ki ɗauka Allah ne zai iya ba ke za ki iya ba Allah ne zai iya suraka a nemi taimakon Allah wajen tarbiyyar wane ya haƙƙi na goma daga cikin tarbiyyar yara tahsin ismihi wa tahnikihi wa tahliki ra'sihi lallai a kyautata masa suna tun daga suna ake lalata tarbiyyar yara suna linzami don ka sama yaro suna mai kyau Allah ana jina in ka sama mene yaro suna mene mai kyau ana tsare ma'anar sunan ta yi mai jadi shi sani ka sama yaro Muhammad Mahmud Ahmad Hamid wannan duk suna ne da ke ɗaukan ma'anan abin yabo kun gane ai abin yabawa da kaɗan ka sai zama abin yabo sai ta yin abubuwa masu kyau da za a yaba masu kin sa mata suna hamida an ji ai abin yabawa misali nake badawa duk sunan da za ka sa ya zama mai kyau to malamai sun ce suna matakai ne matakin farko na suna shine a bautar da yaro zuwa ga Allah ko a bautar da yarinya zuwa ga Allah shine inna ahabba asma'ikum inda Allah Abdullahi wa Abdurrahman annabi ya ce sunan da Allah ya fi so ku samu ‘ya'yanku sunan da za ku bautar da yaro zuwa ga Allah kamar ka ce mai yaro Abdullah Abdulrahman Abdulrahim Abdulmalik Abdulquddus Abdulsalam Abdulmu'min Abdulmuhaimin Abdu duka duka duka Abdu Abdu in mace ce Amatullah Amatulrahman Amatulrahim Amatulsalam Amatulquddus Amatulghaffar kun gane yayi haka haka shine ajin farko na suna kun ji ajin farko na suna wanda za a yi menace wanda za a bautar da yaro zuwa ga Allah ne ajin farko shi yasa kaga manzo Allah yana da suna mene Abdullah a cikin ƴaƴan aji na biyu na suna shine sunayen annabawa Ibrahim Yunus Yusuf an gane ai Zakariya Isa Musa haka dai misali ulul azmi min ar-rusul da sauransu Shi ne aji na nawa na ce na biyu na sunan da ake sama ɗaya eh. shi yasa zala shi ma a gidansa ya sama dan shi wa Ibrahim ana haihuwar shi da daddare ya fito da safe ya ce an haifa min yaro jiya kuma na sa mai suna ne Ibrahim an ji mataki na biyu mataki na uku shine sunan sahabbai ce? sunan sahabbai Anas Jabir Abubakar Umar an gane ai Aliyu ne aji na biyu na uku na sunaye aji na hudu na sunaye shine asma'u salihin sunayen mutanen kirki da aka yi su ko yanzu aka yi su sunayen mutanen kirki me nace sunayen mutanen kirki misali asiya matarwa kun gane ai asiya maryam kaga ya maryam ba yau take ba mutanen kirki ne da aka yi su a ina a zamanin da kuna fahimta ai yawwa in ka wuce wannan sai ka zo irin sunayen mutanen kirkin a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi ko tabi'ai misali irin su wane malik irin su ash-shafi'i irin su wane irin suwa sufyan irin suwa ahmad ibn hanbal sunaye na mutanen kirki masha Allah suna na ƙarshe daga shi ba wani shine suna wanda yake da kalmomin larabci mai ɗauke da ma'ana wadda ba mai muni ba kamar me kamar ki sa maɗuwa sunanki nabil nabil kalmar nabil kuna ji na ana nufin mai kwakwalwa ne in ka ce labib labib shi kuma mai hankali labiba mai hankali nabila mai kwakwalwa ana ji na ai misali irin haka babu laifi za a iya sa wayannan sunan me yasa aka ce sai ya zama kalmar larabci kuma tana ɗauke da ma'anawa mai kyau saboda kuna da wasu sunaye da kuke amfani da su kawai kun ga sunayen sun yi daɗi ne amma da na ga maka ma'anar su sai ka sha mamaki yanzu misali ana da suna hayyatu a cikin mutane eh ba hayyatu to da Allah a Qur'ani da aka ce fa a a hayyatun tas'a me hayyatu a Qur'ani macijiya in ga yake ta zama maciji matsala ta zo ko bata zo ba ta zo Allah ka shirya da mu saboda wannan yana daga cikin abin da malamai suke faɗi wannan yasa ne daga cikin malamai al-Imam al-Baijani a cikin manzumar sa yake cewa san min ladhi ji'ti bihi Muhammada kin haifi da yake uwa sa mai suna Muhammad idan namiji ne yace au tahiran au mustafa au ahmada ko ki same mai ko ki same mustafa ko ki same ahmad yace na'am wa in ki fa abdullah banda wannan in kin ga dama ki ce masa abdullah likai Aisha tahta lutfillah ko ya rayu tsakanin wato karkashin tausayin Allah da rahmar Allah yace wal bin in ko ya mace ce sammiha bi ummi ki sa mata suna umihani hani kusa ummi wa umma wata mata ce yayar aliyu bin abi talib ummu hani bintuwa abi talib yar aliyu ne wata yar uwar manzon Allah ne mai baitin yace wal bint sammiha bi ummi hani ya mace ki ya sa mata kamar ummi hani misali ya bayar da irin su mai Aisha da sauransu yace la bismi fairuz karki sa ma ya ko da suna fairuz fairuz na taba jin yaro mai suna fairuz kuma sunan fairuz suna ne na sarakan farisa an san farisa farisa garin can masu bautan mai wuta masu bautan wuta iran yanzu eh, sarki ne na wurin fairuz to a kawai da suka ji daɗin kalma sai suka samu su mai fairuz a suna bane ce walas mahani kai ki je ki samu aiki ismahani ismahani suna ta ismahani to suna ne na wata mata a cikin masu bautan wuta kima aiki sai ta zo tana bautan wuta Allah ka shirya da mu iyaye na masu girma haƙoƙin ɗaya kan iyaye ba nan kaɗai suka taƙaita ba akwai haƙƙi na ainihin wato abin ga haƙƙi na goma sha ɗaya Shin haƙƙun ta'alim haƙƙi ne tun da yanzu yaro ya min an haife kuma ya fara dagowa haƙƙin ilmantarwa haƙƙin mene wata rana wani uba ya kawo karar ɗan saurin sai na umar sai ce ɗan nan baya min biyayya sai umar ya ce ma dan kai babanka ya ce baka masa biyayya sai ɗan ya ce ya khalifa shi shi da bai da haƙƙi ne a wurin babansa sai ya ce yana da shi sai ce me hakokin sai umar ya ce guda uku ne manyan sai ce na farko an yantaqiya ummuhu ya zaba masa uwa ta gari sai ce na biyu wa an ismahu ya sa mai suna kyakkyawa mai dauke da ma'ana mai kyau sai ce na hudu wa allimahu yuallimahu alqira'ata wal kitaba ya ilmanta da shi kun ji wannan manyan haƙoƙin me na farko me na biyu me na uku ilmanta so yaro da ya dago sai a fara kokarin ilmanta da shi domin a soke haƙƙin shi na ilmantarwa ilmantar wannan shi ma kala kala na farko ta'alimuhu ala tin sahiha ilmantar da shi aqida ta gari tukunna ta gari aqida mai alari ya ce awwalu ma yajibu ala al-mukallafi mene kaga bai fara cewa sallah da azumi sai da yace a gyarawa iman. sannan qur'ani ya nuna mana tarbiyyar farko da ake ma yaro tarbiyyar aqida ne mu dauki kanmu gaba ɗaya ka cokal mu shiga cikin qur'ani mu tafi gaba ɗaya cikin suratul luqman sai mu dauko Allah ya ce wa qala luqmanu libnihi wa huwa aiduhu ya bunayya la tushrik billah Allah ya ba mu labari ya ce luqman ya ce ma ɗansa yana maka wazi ya kai ɗana kar kai shirka da Allah shin wanda aka ce maka ya shirka da Allah me yake kokarin gyara masa aqidarsa ko la tushrik billah yace inna shirka la zulmun azim ka sani shirka zaluntan Allah ne kuma zalunci wanda yake mai girma ashe kenan farkon abinda za a ilmantar da yaro shine aqida ingantacciya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske annutku bi shahadatain kin yaron kana karami ka koya masa fadin kalmar shahada ka ce masa ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya iya wannan me yasa na ce wannan zaka ce kamar abu mai sauki ne ba mai sauki bane yanzu a manya akwai masu cewa la ilaha illallah ko ba yi la ilaha illallah da kuma muhammada rasulullah muhammada rasulullah ko muhammada rasulallah wannan duk na ne la ilaha illallah muhammadun rasulullah haramun ne kace muhammada rasulallah kuma haramun ne kace la ha ilaha to ka koya ma yaranka yadda ake faɗin kalmar mene shahada an ji abu na farko abu na biyu an yi nan mi qulubuhum mahabbatallah a gina son Allah a cikin zuciyar yaran ya zake ka sa ma yaro son Allah wannan yana faruwa ne ta hanyar nuna masa wasu ababe da yake so ka ce masa kuma duk daga Allah misali ya ci shinkafa ya ji daɗi saboda yahudawa suna koya ma 'ya'yansu kin manzon Allah ta hanyar yin wasu ababe ya suke yi aka ce sai zo da fruit da apple da duk wasu ababe sai a yayyanka a tebur sai a ce za a ci kuna ji na ai can sai a sa wani ya je ya kashe wuta da daddare sai yaro sai a ɗauke plate ɗin uh, fruit ɗin da apple ɗin sai yaro ya laliba sai ce baba ba fada fada I didn't see my fruit where's my fruit fada sai ce ah I don't know I don't know sai sai a kunna sai a ga babu mai ba fruit din sai ce ah do you know one thing my son do you know one thing do you know Muhammad that the the the, the, the prophet of the, the Muslims he's the one that stole your fruit shi ne wanda ya ne ya ɗauke maka to da Allah me zai faru da yaro da manzo Allah take nan ba zai iya yin zagi ba kun gane magana na yi to kai kuma me za ka yi ma yara ka samu son manzo Allah ko ka samu son Allah na ce me za ka yi abubuwan da ya kamata sai ka nuna musu kuma ka ce daga Allah ne wasu tarbiyya masu kyau sai ka nuna musu ka ce daga manzon Allah ne sai fi me kenan sai so Allah sai so manzon Allah kaya da yaron ka kaya baba na ka samu wannan kudin suka ce Allah ne ba ni kuma yake in muku kaya sai kai baba Allah na san mu ta ayyana san yara shi Allah na san yara Shi shikenan sai ga yaran kai na san Allah ina san Allah ko me an zo da rago kasoto da sallah za a ne za a yanka ko me na ka samu ragon nan Allah ne ba bani yake in kawo in yanka mu kai Allah nan fa yana san mu ba ragon kasoto Allah ne ya bani kasoto yake in kawo mu kuna gane yadda sakon yake shine haka ake yi shi abin bai san Allah ba sai ka yi wasu ababun haka da za ka dan sa mai dabara sai ka nuna masa son Allah abu na gaba wa ma bina min ni'matin fa minhu na daga ta abin da ya kamata iyaye su dinga yi haƙƙi ne na yara ku dinga zama da yara kuna nuna musu din ni'imar da muke da ita daga Allah take shine wa ma bina min ni'matin fa minhu shi nan Allah ne ba gidan nan Allah ne ba mu motar nan Allah ne ba mu sura da muke sawa Allah ne ba mu naman da muke ci Allah ne ba mu komai sai a nuna musu Allah ne ya bada babu abin da zai tabbata a ransu face son wa ban ji ba son Allah na daga cikin hakkin su ma'rifatu uluwillahi ala khalqihi wa ala arshi a nuna ma yara Allah ya ɗaukaka akan wani halittunsa sannan a ina yake a sama yake su dinga sanin wannan sai da duk abin da za a yi sai Allah yana sama yana ganin mu Allah yana yana yana sama yana ganin yana da ta aqida da ya kamata a nuna ma yara wajen gyara musu da su sannan na daga ciki a sanar da su wasu daga cikin siffofin wane Allah ta'ala a sanar da su wasu daga cikin menene siffofin Allah ta'ala su san Allah yana da karfi in aka yi masa ba daidai ba zai iya kamu Allah yana azaba in an saba zai iya yin azaba Allah yana rahama in an yi mai kyau zai yi rahama Allah yana yafiya in an tuba daga laifi ban ji ba zai yi kun gane sakon ai an nuna ma yara wannan na daga ci wajen gyaran aƙidan yara a gaya musu aljanna da kuma mai cece aljanna a gaya musu wuta kuma mai cece wuta a musu bayani akan hisabi kuma mai ake nufi da hisabi a gaya musu sakamako kuma a musu bayanin sakamakon a gaya musu akwai mutuwa ko mun daren me duk daɗin da ake ji wata ran haƙƙin yaro ne a sanar da shi mutuwa tun yana yaro ya san akwai maganar mutuwa kun gane sannan a gaya mishi kafin lahira akwai kabari ya san kabarin kuma ya sanya kabarin yake wata ran baban shi ya kama min hannunsa a tafi makabarta da shi za a binne wani ya gara min ya ga yadda aka sa mutum ya ga yadda aka gitta itatuwa ya ga yadda aka mai da ƙasa ya ga yadda aka sa ƙasan aka ribe ya ga yadda aka juyo aka bar shatin duk wannan haƙƙin yara ne saboda tashi suna da imani tashi sun mutuwan nan akwai ta in aka ce mutuwa ce gaskiya ne mun gama wani ya mutu an kai shi bai dawo ba haƙƙin iyaye ne ku dinga sanar da yayanku akwai maganar mutuwa a sanar da su maganar zaman kabari a sanar da su akwai mala'iku masu rubuta ayyuka to abin da suke san ana rubuta abin da suke yi na aike ka ce fa ne ka zo ka ce mun kuɗi ya ɓata akwai mala'ika ya rubuta in ka kashe ne ya rubuta in ma ka ɓoye ne ya rubuta in ka sa karkashin bulo ya rubuta in kai da abokanka kuka je kuka ne mala'ika ya rubuta kuma za a zo a yi maka bayani wannan zai sa ma yara su ji tsoron Allah ko ko ba haka bane to duk wannan haƙƙi ne na yara jama'a yaron da aka gane akwai mala'ikan da ke rubuta aikinsa akwai mutuwa akwai zaman kabari zai sata to ba a yi ba a yi ne ba a yi akwai wani yaro ya tsinci ɗari biyar jama'a sai da ta kwana ya hana kowa yana nema ya dawo wurin da ya tsinta yana ce mutane an tsinci kuɗi ba ɗari biyar jiya kuma kuɗin na gidanmu an ce yanzu wani tsaya ne duk wanda ya san ɗari biyar ɗin shi ne kuma tana na ajiyun shi duk wanda ya san ɗari biyar ɗin shi ne ba yaron na ya kwana biyu jama'a yana neman ɗari mai waye mai ɗari biyar dan Allah wannan yaron ba abin a yaba mushi ba ne? Abin a mushi ne. kun bayance na yi kun ayaba mushi ne an ce wani yaro karami a cikin yayyansa a ɗakin mamansu ba ta ga ɗan kunnanta ba kuma zinariya ne so tana ta cigiya ta zaunar da yaran ta dinga kawo musu Allah tana kuka ita kukan da take yi tsadan abin da aka sashi ba tsadan ba an yi sata bane kukanta asarar da za ta yi take na kuka tana ta kuka tana musu wa'azi su ma sai suka dinga kuka suka yi ta kuka sarkin ta ce to shi kenan. wutan nan ba ƙarya ba ce kuma Allah sai ya babbaka duk wanda ya ɗaukan min wannan abu sai ɗaya ɗanta ƙarami kawai sai kukan shi ya saba da na sauran kawai yana kuka yana sheka sai ta ga yana nuna ɗan uwan shi yana yin haka baya magana kawai sai yana ta yin haka ba ta gane ba sai yana ta yin haka kawai yana ta yin haka yana ta yin haka jama'a bai sauke hannu ba ɗan uwan nan haka kawai ya ja botira ashe ɗan kunnan nan na ciki ya mai ya ciro ya wannan ya nuna mana wa'azin nan yana yin tasiri to mu dinga yi mana ko ba mu da uslubi ne ko shi yasa baya ma yara tasiri a cikin watan ramadana karshe-karshe an samu wasu yara marasa kamun kai sun je gidan yata suka sa katanga suka shiga suka bankara kofa ta baya suka shiga gidan mijinta suka ɗauki buhuna irin wanda an sai shinkafa an gama an ajiye suka kakkaɓe suka dinga zuba kaya kuloli rice cooker eh, eh, eh, electric cooker gas hadda cikakken gas an yi refilling galan ɗin man gyaɗa galan ɗin manja aka je aka ɓalla fig aka ɗabi kaya har da kayan yarinyar ta sababbi na sallah aka kwaci kaya aka tafi ta kira mu a waya ta ce ga abin da ya faru na tashi da iyayenta muka je muka gani akwai da ko amfani da su ba ba kwalayen su muka gani a tsakar ɗaki an ciccire su an sassa a cikin ce ba matsala za mu yi ta addu'a ina dawowa ne ta addu'a ina azumi da yamma na karanta qur'ani na gaya wa Allah a wannan daren a wannan ranar ina nan sai ga abokina ya zo ce min na sanar da shi ɗazu cewa an yi sata ce wata mata ta ce wani yaro ya zo gidanta ba ta nan ya aje wani abu ɗan ƙawarta ne amma kuma ta san ba sana'ar shi bane kayan to me yasa ya zo ya aje mata wannan kuma ya ce zai dawo su so da ke ita ba ta yadda da yaron ba shi kenan sai ta gaya ma wannan bawa Allah abin da zai baka sha'awa kawai sai suka kira ni ina nan muna tafsirin dare da dare malam muftar ban san ranar ko kana nan aha muna tafsirin dare yana nan yana video coverage a nan sai aka zo da rice cooker a matsayin yata ta gani shine nata ana zuwa ishara kawai ne musu nace ku je gida tana nan ta duba ta gani domin a ranar ta firgita ta tsorata ce to ta zo gida so da tsani fa ta gani a tanganta. tsani ko wata tara a katanga kenan an je a dawo kenan a to mutum da ya zuwa tsani ya kamata ya tabbata tsanin shi kenan ya je ya dawo ne ya yawo tashi hankali Allah ya kyauta ƙarshe sai ta ce naka ne jama'a aka yi sa'a aka gane yaron sai aka kira shi a waya kuma labula abu khalifa sun kai sha biyu na dare a hanyar malam bello sai da aka je gidan iyayen yaron yaron baya nan sai aka tuta shi kina a bada nan ba aka bada nan ba aka kira shi aka ce to kai ana roƙonka ka kawo kayan sai ya ce gaskiya sun kuskai satan kuma sun gama rabawa ko e, ɗayan yana ina ɗayan ya maje ya yi wani laifin a wani wuri amma kama shi ɗayan ban san inda ya je ba akwai na jiya a cikin su wanda aka ce a ranar an yi zanga-zangar nan cikin azumi shi an ma harbe shi an kai shi wani wuri ta ana masa jinya shi ɗan ne a cikin su ɗayan kuma shi ya yi wani laifi shi kuma an raba kaya shi yana da wasu a wurinsa sai aka ce to ka kawo kayan da ke wurinka sai ce shi ba zai zo ba a kama shi sai na ce masa abdullahi ku ce masa ba za a kama shi ya kawo kayan za mu kyale shi amma ya kawo kayan sai ya kashe waya ya tafi abin shi bayan kwana biyu ba ma jin shi ana nan ranar da ya kasa zama sai ya kunna wayan sai aka kira shi sai na ce ku ce masa za mu kama uwar shi wallahi bari ku ji ku yi ma 'ya'yanku tarbiyya ta san girman Allah ya zama dole wai mun ce za mu kama uwar shi kusa me ce sai ce sai me a kama ta mana wala abin da take wai sai ne a kama ta mana Allah Allah ya gaya min sai na ce ka ce masa da uwar shi da uban shi za mu kama a ga mai ga to me suka yi za ka kama su ba ni bane dai barawo to a banni na san yadda zan yi shi ne nan gaba sai ce zai kawo kaya sai ka ce ina za ka kawo sai ce ɗayan wuri biyu muka ce ka faɗi wurin sai ce ko ma ina ne za mu ga kaya jama'a ran nan kawai sai gashi wannan the same house da ya tafi tunda matar ta faɗa ta ce ni ba na tona maka asiri domin ni na san cewa uwarka mutum ne ya kirkice ka dawo da mutane wa Ta to sai kai kayan can shine matan ta kira aka baka dauki kaya habu uku aka zo ina gida da rana sai ga kaya bayan sallar nan aka shiga da su gida ni na karbi kayan da kaina muna cirowa tana dubawa tana ta dariya ta ce ga rice kuka na ga kazana ga kazana inna lillah tana duba gas ce tsilallu gas din ba sun kona duk sun ci indomi akwai indomi a saman gasin da an ci indomi an kona gasin da aka yi filin gaba ne muka kira shi muka ce ina man da man gyada wannan kawai ai hakuri mun riga mun ci mun samu gani ma. duka wannan ina ba mu labari ne a babin mu yi ma 'ya'yanmu tarbiyya mu san Allah in yaro ya san Allah ya san akwai mutuwa ya san akwai hisabi ina tabbatar muku wani abin ba zai ba wani abin ba zai ba duk yana daga cikin wannan mu sanar da su su sani mu koya musu yadda da kaddara tun suna yara me yadda da kaddara shine in abu ya faru da kai ka yadda daga waye daga Allah kaza ya faɗi a yadda daga Allah ne kaza duk mu koya ma yara wannan aqidan mu koya ma yara aqidan cewa ayyuka za a auna su in kiyama ta ne ta tsaya in ka zo da mai kyau za ka ga mai kyau in ka zo da mummuna za ka ga mummuna mu nuna musu wannan da kuma tashin alkiyama yana daga cikin haƙƙin yara akan wa bayan sun koya musu aqida mai kyau su koya musu ibada su koya musu mene ibada tun daga abin da ya shafi tsarki yara akwai koya musu tsarki mace kowa namiji a sanar da su yadda ake wanka irin na musulunci a sanar da su yadda ake alwala a koya ma yara yadda ake sallah a aikace su san farillan sallah da sunnoni da mustahabbai su san sharuɗa abinda sai an yi su conditions wanda sai an tsare sannan za a yi ne sallah sannan su san abinda ake ce ma mene abinda ke ɓata sallah in an yi su sallah ta ne yanzu ga yaro ya zo masallaci yana cin abu ana sallah amma yana cin abu abinci ɗebo gyaɗa yana zuba na sallah yana cin gyaɗa da sallar na akwai yaron da ya zo da naman kaza ya rike abin shi a sahu kawai yana sallah yana ci na kusa da shi ya mika mai hannu ya mai haka ya mai gula abu da magana ce ce mai kai ku ba kaza ne ta gaba da sallah kaga ya kamata a koya masa cewa mai ba a cin abu ana sallah kun bayyance na yi ji aikin ku ne wannan a sanar da su me ake ce ma azumi da falalar mai azumi domin su fara yin litini da wa alhamis ko su fara yin uku a kowane wata a nuna musu abin da ake ce ma sauran ibadu don su kiyaye a lazimta ma yara witiri a koya musu shafa'i da witiri a koya musu rakatan ilmi fijiri tuwa na abubuwa a koya ma yara haƙƙi ne na iyaye su koya musu haƙƙi na uku haƙƙi ne na iyaye su koya ma ƴaƴansu ɗabi'u na gari wannan kuma yana faruwa ne ta hanyar su iyayen su fara yi sai 'ya'yansa su gani misali uwa ta zama mai gaskiya sai ƴarta ta koyi mai gaskiya uwa ta zama mai rikon alkawari sai ƴarta ta zama mai rikon alkawari uwa ta zama mai amana sai ƴarta ta koyi amana haka ne ko kai uwa ta zama makaryaciya ƴarta za ta koyi karya ku fara yi a aikace in practice sai su su ringa imitation suna kwaikwayo suna ganin yadda ake yi uwaye su koya ma 'ya'yansu adalci tun daga rabo wata ran kawai ki ta abu kike raba ma kannan ki kai ki ga yadda za ta rawa tun daga nan za ta gane yarinyar ta iya adalci ko ba ta iya adalci za ta koyi adalci ko ko za ta zama azzalima ki kasa abu a faranti ki ce mata tsawo ta dauka ki ga ya daukan yake in kika kasa ki ilmanci abin ki gane nawa nawa kika sa sai ki tashi daga wurin ki ce ki je ki dauki kashi daya bayan ta dauka kafin su dauka ki zo wurin sai ki kalli yadda kika kasa haka ta bashi ko ko ta tsakuru na wannan ta tsakuru na wannan ta hada da nata ta ɗebe kuna fahimtar maganan ko haƙƙi ne nawa ban ji ba na iyaye haƙƙi ne na ƴaƴa akan koya musu wannan su koya musu adalci iyaye su koya ma ƴaƴansu ihtiramul kabir girmama babba a koya musu girmama babba ki kawa kar ki zo zona inda kawarki take kina zaune da kawarki kuma ƴaƴa su zo su zauna a wurin kaga babu girmamawa a su gaishe ta su yi me su tashi ba kuna magana da kawarki suna tsoma muku me ku koya musu wannan ku koya musu wannan ba tarbiyya bane girmama babba girmama babba in da namiji ne uba ya koya masa in ka ganni da abokaina ka ce musu assalamu alaikum kakka fara ba su hannu sai sun me haka musulunci ya ce yusallimu saghir ala al karami yana ba babba sallama ne haka addini ya samu saboda a koya musu wannan a koya musu al-ihsan wa shafaqa ala kyautatawa da tausayin kanana duk iya haƙƙin ku ne ku koya musu wannan sai da za su ringa tausaya mana me na ƙasa da su kun bayyanci magana na a dinga koya musu irin wannan yana daga cikin koya musu silatul rahim koya musu sadar da mai kenan zumunci ne gidan goggo gidan inna su je awa ɗaya awa biyu su dawo akwai musu abin da ake cewa a shuja'a jarunta za a fara ne tun daga dabbobin gida kama wancan san ka fitar da shi tun yana haka haka har ya iya damƙowa an ji ai ɗera ya shiga ɗakin nan je ka damƙo ɗeran nan tun yana damƙo shi da tsumma har ya damƙo shi da wa da hannunsa koya miki jarunta in ba koya mai jarunta ba in baka nan ya girma sai aka ce wuta ya kama a wani daki a je a cire fuse in ba hankali ba waje zai fita yaran kauye wannan ai saboda yanayin inda suka taso ne to shikenan sai a bar jarunta a kauye munan da mu zama mata kenan a koya mai tafko tsaka ya eh, waje da ita Allah ya sa ana jina i eh, da koya musu wannan akwai a musu jarinta kenan akwai a musu zuwa bayi da daddare addu'a kawai za su ina jin bayan gida ɗau buta ya addu'a Allah na tare da kai mama me zan ce tun daga nan ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq kana zuwa ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ka daddande su shiga bayi abinka fito kana sawo kafarka ta dama gufranak mamu wallahi na je na dawo lafiya lau shikenan ya zama jarumi amma yaro ɗaya sai mutum biyar sadaka shi bayi biyar to da an sa yara sun zama matsorata biyar can wanshi can kanin shi can inda za a samu ya ga fitilar da aka hasko ta me ta mutu a bayan zai fasa iyo yi Allah lana. <laughs> ko kuma ce ya je bayi akwai wuta yana bayi nefa ta me aka za ga ya fito da ragowar kaki da ragowar fitsari duk ya bata jiki zuwa tsakar gida aka ya kamata akwai a mayara jarinta in ya mace ce akwai mata jarinta yanzu ba kudin nan kadan gare in ya shiga daki shi kenan na shiga uku aka za ta haya gare ta tsaya ta dare dare ta ba kadan gare a gargashi duk sai an kira samarin layi saboda kadan gare kwaya da abadan Allah koya mana jarinta su koyi wannan a koya musu tsare su hibzul jaware su tsare gabar ido daga kallon abin da bai dace ba gabar kunne daga sauraron abin da ne bai dace ba kababuwan su kasu je inda bai dace ba hannun su kasu ɗauka ko su taba abin da ne bai dace ba a nan ne zaki koya ma yarinya ki mace kunya da kawaiki ki koya ma ɗanki namiji kunya da kawaiki da tsoron Allah kai da su ga abin da ba nasu ba su ɗauka domin in wani bai an ta abu da Allah ka annaka me aka ce da aka ce fa illam takun tarahu ka baka ganin shi kan da zaka ɗauki kayan mutane ai shi yana ganin yana da gaske a gurguje koya musu ladubba na zamantakewa kamar me ladubban shiga gida da fitowa daga wa gida kar ya shiga face bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala allahi rabbina in zai fita bismillahi tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah shiga masallaci bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhunubi allahumma iftah li abwaab rahmatik fitowa bismillah bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah allahumma fil dhunubi allahumma inni as'aluka min fadlik cin abinci bismillah an gama alhamdulillah alladhi mai atamani hada eh, wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ko sha shi ma haka ko sa kaya bismillah da kuma sawa da hannun dama ko kafar dama ko sa eh, yin bacci akwai ta bangaren mai dama akwai musu addu'an yin bacci ko da ba komai ba ko da bismika Allahumma amutu wa akhira ayatul kursi amana rasul qul wallahu falaki dawa nas tarbiya ne haƙƙin ƴaƴa ne akwai a musu wannan haƙƙi ne in wani jinne ya je faɗa cikin danki ko aice kika ja haƙƙinsa ne kin sa ya shiga matsala a rayuwa koya musu mene ladubban e, shiga bayi koya musu ladubban sallama ko kas shiga ɗakin mutane ba sai sai sun yi mene sallama in su ga mutane su musallama na dubban atishawa ya atishawa ya ce mene alhamdulillah a ce me kuma wannan ladubban sai ladubban hamma me ladubban hamma rufe baki rufe baki samu a rufe baki lokaci ya mana nisa kuma ba mu gama ba za mu tsaya iya nan insha Allah ta'ala a nemi malamai a makarantu su karasa sauran wallahi haƙƙin 'ya'ya akan iyaye yana da yawa abin da na karanta da ya wuce shafi uku ba a cikin shafi kusan goma sha biyu wannan sai dai wata ma haɗa kuma in ta ƙara haɗa mu wani lokaci to mara yake wannan sunan shi kashi na daya. insha Allah ai wata ma za ta ƙara auren sai mu ce sai mu ce me episode 2 na biyu kenan sai mu ɗora Allah muke roƙo ya samu dace da farko muna addu'a ta musamman ga wayannan ma'aurata farko dai zuwa ga iyayensu kafin nan akwai kafofin youtube da ake samun karatuttuka irin namu da sauran malamai wanda ya kamata a dinga bibiyar idan youtube ne za a sa tafarkin magabata tv shi kenan idan whatsapp ne a idan facebook ne za ka sa tafarkin magabata shi kenan ya ishe ka za ka samu wannan sannan akwai namban whatsapp ga wanda yake so a tura mai dukkanin sakonni da karatuttuka suka hadda na malamai haddana na majalisin malamai da ake yin kana so sai ka sai ka yi message ta wannan number in ka tashi za ka ce daga masallacin anas bin malik da ka ce daga masallacin anas bin malik shi ya san nan ne zai tura maka sai ka faɗi abin da kake so in ka ce muhadarar yau da aka yi ta yau ka faɗi sunan zai tura maka malaike za a tura da wuri saboda muhimmancin ta lamban shi ne 443973 sifili takwas sifili shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku 080 awa sannan a sa a wurin wanda ya ji maganar youtube akwai wani abu da ke faruwa da yawa yan uwa masu wayoyi irin wayannan kuma sukan sa data suna yin asaran karatuttukan mu ba ina nufin nawa ni kadai ba karatuttukan malumma da yawa a dalilin idan ka je tafarkin magabatan ba ka yin ba ka yin mai subscribing akwai wata kararrawa ko to kararrawa ake son ka danna idan ka danna kararrawa kana nufin kenan duk irin karatuttukan da aka yi daga ranar za ka yi ta samun su kuma ko kuma ba za a cire maka ba ga an ka rubuta ta maka magabata TV sai ka samu me karatun mu kamar misali karatun mu kwaya ɗayan ka samu to za ga me kararrawa kawai ka danna kararrawan subscribing kenan kana dannawa to ya nuna duk karatun da malam ke ɗauka ko a duniyan ina ne za ka me za ka same shi kyauta ba tare da ka samu wata matsala ba Allah muke roƙo ya samu dace farko dai muna fatan alkhairi da san barka ai sauri ai sauri lokaci wallahi ba malam me zan karanta 0 67 44 39 73 00 67 44 39 73 muna addu'a ta musamman ga iyayen wayannan wato yara an guda amarya na wannan ni'ima da kyauta da Allah ta'ala ya musu domin farko dai su Allah ya akwai kuma suna yawan kullum suna ta na mutane bayani amma haka su yi magana cewa saboda sun bibiya sun da a Nijar ne ainihin kuma Allah kara ma yawan lafiya da albarka muna tare da su inda duk suke muna musu fatan alkhairi su ma Allah ta'ala ya bar zumunci ya bar soyayya ya haɗa mu cikin gidan ya mata ta muna addu'a ta musamman ga iyayen wayannan yara Allah ta'ala ya muna musu fatan alkhairi da wannan ni'ima da ya ba su na aurar da ƴaƴayensu sauran iyaye da ke da irin wannan ƴaƴa a gaban su su ma Allah ya nuna musu irin wannan rana ya ba da yadda za a iya kawo sauki ya sa a yi cikin walwala cikin farin ciki wayannan angwaye da amare na gobe da ma wasu wanda ba su ba muna addu'a Allah ta'ala ya hada su cikin fahimta ya ba su fahimtar junansu ya ba su fahimtar abin da kowanne yake bukata daga kowa ya ba su ikon sauke haƙƙin da ke su zuwa ga junansu shi Allah ya ba shi ikon yi mata adalci ita kuma Allah ta'ala ya ba ta ikon yi masa biyayya Allah ta'ala ya zauna da su lafiya Allah ya kawo zuriya tsayi ba tun daga yau har zuwa a kare Allah ya kawo sauki cikin al'amuran da za su gudanar duk abin da za a nema Allah ya kawo shi cikin sauki Allah ya buɗa ma iyayen da duk sauran waɗanda al'amarin ke wuyan su Allah ya ba su ikon yin wannan biki cikin lafiya cikin yalwa cikin wadata dukkanin bayan Allah masu irin wannan nauyi Allah ya taimake su kannan mu yan mata da ƴaƴan mu yan mata Allah ya ba su mazaje na gari wanda ba su samu ba Allah ya ba su wanda aka samu Allah ya ba da abin da za a yi wanda Allah ta'ala ya ba su kuma Allah ya ba su ikon rikewa iyayenmu masu juna biyu Allah ya ba su ikon sauka lafiya Allah ya sa a haifi yayaye na gari Allah muke roƙo ya bamu damuna mai albarka abin da ya dame mu Allah ya mana maganinsa. baki da suka zo wayannan bukukuwa daga nesa da kusa Allah ya maida su gidan su lafiya Allah ya ba su ladan zumunci mu ma da muka taru domin taya murna da sauran ababe Allah ta'ala ya ba mu lada ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ربنا هو الاله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير هو الأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك له